بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kama wannan rana ta lahadi wato 25 ga watan ramadan hijira 1436 wadda ya daidai da 12 ga watan bakwai 2015 ah, a yau insha kamar yadda aka riga aka sanar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 a wannan ɗakin taro mai tarihi da farko ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farin cikin da nake ɗauke da shi ba kaɗan ba ne da allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu taufiƙin mu samu haɗuwa da 'yan uwanmu abokanmu da ƙannanmu da 'ya'yanmu a wannan wuri kuma a wannan wata mai albarka kuma a wannan wata ɗin har yanzu a kwanakin da suka fi tsada a cikinsa wannan kwanaki da muke ciki su ne kwanakin al'ashirul awakir a watan ramadan wato kwanaki goma na ƙarshe na wannan wata na ramadan wannan kwanaki da muke ciki musamman a dararen da ke cikin wannan kwanaki a cikin su ne ake samun lailatul qadr wanda allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana labarin saukar da alkur'ani ina cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahrin تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر آه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل, كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سبحانه وتعالى قال لنا وأن الوتى a cikinsa akwai wannan dare na lailatul qadr lailatul qadr kuma Allah subhanahu ta'ala ya ce ta fi a watanni guda dubu ma'ana ibadar da za ka dace ka yi a daren lailatul qadr ladan da za ka samu a cikinta ya fi wata wata wata wata har guda dubu kana ibada san wata dubu wata dubu wata nawa ne yake shekara ɗaya wata goma sha biyu to dubu in ka raba ta gida goma sha biyu nawa za ka samu 83 point wani abu 83 da wani abu in ka yi approximation ka ce 84 to idan ka dace da ibada a daren lailatul qadri kamar kayi shekara 83 ne kana bauta wa Allah ba sabon Allah ibada ce kawai ta shekara 83 akwai ɗan shekara 80 ne? ne? ƙila ma ɗan shekara 80 bai taɓa shigowa nan ba ƙila ko? dukkan mu ba wanda ya kai 80 to ka ƙaddara a ce mutumin da ya shekara 80 tamanin din tasa kuma ta zama gaba ɗayanta daga farko har ƙarshe ibada yake ba saɓar allah ba ƙarya ba zagin kuwa ba cin mutunci ba zina ba liwaɗi ba komai ba shan taba ba shan giya ba abin da ya aikata kawai ɗa'a yake ta yi wa allah shekara tamanin da mu. ne wani ko ba ba ya more allah ya ba shi taufiƙi to duk wanda ya dace da daren lailatul qadr ya bauta wa Allah a wannan daren ya samu bayan ya yi azumi a cikin wannan magariba domin daman an ce dare yana farawa ne daga magariba daga an kira sallar magariba to dare ya shiga har alfijir ya keto kuma shi yasa Allah mai ce salamun hiya wannan daren aminci ne wannan daren aminci ne hatta matsala alfajir har lokacin da alfijir zai keto a cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali shi sa malamai suke ta tattaunawa daga cikin alamomin da za a gani na eh, lailatul qadri nutsuwa la'alla ma hadda ruwan sama iska mai sauki ba mai zafi mai yawa ba ba mai tsananin sanyi ba amma ba za a ga wasu bishiyoyi duk sun kwanta daga nan har ka abba kana kallowa ba kamar mutane suke cewa ko an gani mutum sai har mutum ya ce ya ga lailatul qadri ba wanda ya ga irin wannan daren hmm, a ce duk kaga bishiyoyi duk sun yi sujada ga Allah wannan tatsuniya ce ta mutane ake faɗi ba ta da asali abinda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa kuma sahabbai suka lura da shi a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine waɗannan alamu akwai ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranar 27 ga wata na Ramadan yana cikin sallah da daddare a masallaci aka yi ruwa ruwan sama kuma har sai da ya ji saboda kusan rufin masallacin manzan Allah sallallahu salama da tamka aka yi tamka ta dabino ba wai abin nan ba ko irin soro din nan namu na da ba a yi ba in san dai soro ko har zana yi har zana soro ko an koma kwano ko da kwano ko mai tsada da matsakaici to na annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin da yafi kowane masallaci albarka a duniya da tamkar dabino aka rufe shi don haka idan ana ruwa ruwan na tsugowa har ya jika manzan Allah sallallahu alaihi har ya sa goshinsa a cikin ruwa Abu Sa'id da khudri ke da labarin wannan sun dauke ta ɗaya daga cikin alamomin tawfiki da lailatul qadri wannan abu idan mutum ya samu tawfikinsa gaskiya ba karamar baiwa ba su. Allah sa ka dace da wannan dama aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya dace da lailatul qadri me zai rika cewa wace addu'a zai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki rika cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa ya Allah kai min afuwa wani zai ce to ai wannan addu'ar kamar yar kaɗan ce ita ke nan yanke nan kawai da ka faɗe ta kuma komai sai ka samu mana ibn qayyim yake cewa idan mutum ya zo yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ta tazahamu hawa'ijuhu in ya daga hannunsa bukatunsa duk sai su ta tahowa sai ya rasa ma wanda ya faɗa kana shiga wannan halin ko baka shiga in ka zo addu'a kana son Allah biya ma kaza Allah ya Allah kaza nake so ya Allah kaza nake so duk sai ka rasa ma wanda zaka faɗa sai ka ji bakin ya dabai mai ka rasa mai za ka faɗi shi sai yana daga cikin hikima barin mutum ya yi addu'a da yarensa mun gani yau kar mutum ya matsawa kansa cewa duk addu'ar da zai yi dole sai da larabci in baka iya larabci ba kana da bukatun da ba za ka iya faɗe su da larabci ba to ya za ka yi nan kai hasarar su ba za ka roƙi Allah ba kaga musulunci ba zai sa mutum a irin wannan yanayin ba sai a baka dama ka yi addu'arka da yaranka wanda yana nuna mana kuma har yanzu addu'ar da wani zai zo kawai shi kaɗai dai ya allah kaza da kaza sai jama'a su shafa idan ba alƙunuti ba ne da zai buɗe ɗata da yawa ya yi gwargwado za ka ga cewa wani akwai buƙatar da in iya wannan aka yi aka tashi fito ba a faɗi tasa ba wani makaranta yake so ya samu nasara a jarabawa wani so yake ma ya samu jami'ar ya samu admission wani ya gama jami'ar an yi sabis kwali a hannunsa ba ofis ba aiki ko yana yawo ofis ofis yana neman ina zai samu aiki bukatarsa kenan wani ya samu aiki bai dace da aure ba wani kuma ya samu auren ɗaya yake so shekara uku da yin aure <clears throat> mata ba ta haihu ba kowa ne da irin bukatarsa wani na faɗi akara bukatu ne da na san shi ne mafi yawan abin da suke damun mutane musamman samari to a lokacin da za ka ɗaga hannunka kana roƙon allah za ka ji waɗannan abubuwan ta tazaham wa ta tarakam wa la takadu alamu ayyuha ta fi waqtin wahid ba za ka iya zaɓar wata guda ɗaya a lokaci guda ba wannan ta zo ka tuno wannan ka tuno wannan shi ne malam ibn qayyim yake cewa idan mutum ya faɗi wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to tana bude masa kofar yace ita afuwa in har Allah ya maka ita ya maka afuwa ya ma rangwame daga zunubai to kuma duk bukatunka sai allah ya karba don haka da wanda ka iya faɗa da wanda baka iya faɗa ba da wanda yake ranka duk allah ya san su dama ko akwai abin da allah bai sani ba a ranka duk allah ya san komai duk abin da kake so ko da kawai haka ya ɗarsu ne a zuciyarka to allah ya san da shi to shi kuma shi zai biya maka don haka karkare na wannan addu'a ta allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa afu anni allah mu dace wannan duka yana da alaka ne da idan mutum ya daure ya tashi a wannan dare ya bauta wa allah manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama lailatul qadri imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayu yin lailatul qadri yana mai imani da Allah da kuma dukkan abin da Allah ya yi umarni a imani da shi kuma sannan yana mai sa ran samun lada a gun Allah to gufira lahu za a gafarta masa ma kaddama min zambi duk abin da ya gabata na zunubinsa wa yake so a gafarta masa zunubai ko akwai wanda baya so wanda baya son a gafarta masa zunubi ya daga hannunsa abin za mu samu ko ɗaya ba kowa so yake a gafarta masa zunubi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya tsayi da ran lailatul qadri yana mai imani da kuma sa ran Allah zai ba shi lada to Allah zai gafarta masa duk zunubansa da suka gabata duk gaba daya duk ko ɗaya ba za bari ba sai ɗaya ko biyu ko uku waɗanda suke da alaƙa da haƙƙin mutum mun gani kuna ji wannan yanzu na tambaye ku sharuɗan tuba nawa ne sharuɗin tuba da kuka sani guda nawa ne sharuɗin tuba in mutum yana so ya tuba yawa guda uku dame dame nadama dama abinda ya gabata ya ɗaya kenan a yawa alkawarin ba za a ƙara ba ya bari take a lokacin da yake cikin ne ko shi ne na uku to idan yana da alaƙa zunubin yana da alaƙa da haƙƙin ɗan adam dukiyar wani ne kaci wani abu aka sata na wani ya fice ne algushi kai wa wani cutarsa kai a ciniki waɗannan abubuwan allah baya yafe su kun fahimci wannan abu allah zai yafe ma zina da liwaɗi da shan giya da waɗannan duk haƙƙin allah ne zai gafarta su amma idan da koban ɗan adam a kanka akwai haƙƙinsa kai kayi wani shugabanci ko kayi monitan aji akwai monitan aji yana ɗan zalunci ko ko prefect a makaranta ka taɓa yi ka cuci wani to inda ka balaga a lokacin da kai wannan to haƙiƙa yana nan a rubuce ana bin ka don tashin alƙiyama kuma da me ake biyan wannan irin abubuwa ɗin hmm? da ladanka ladan aikin da ka yi da wannan tsayuwar daren da ka yi tarawihi da tahajjud da ka tashi ka yi sadaka da ka bayar da'a da kake ma iyayenka domin ba abin da ke sa mutum ya samu albarka a rayuwarsa fa irin da'a ga iyaye mutum mai da'a ne ga iyayensa Allah ne masa albarka kaga kofofin bukatunsa ma duk Allah na bude masa yana biyan yana biyan masa bukatunsa yana san kaza Allah ya bashi yana san kaza Allah ya bashi saboda me shi din ya biya bukatun iyayensa ya ce mu ka musu lokacin da suke cikin halin bukata ya yi musu da'a ya faranta musu rai ya shiga musu da jin daɗi amma mutumin da tsakaninsa da iyayensa sai allah ya isa allah ya tsine ni wannan ɗan da ban same shi ba wannan abin akwai haɗari allah kiyaye insha allah ba mu da ko ɗaya mai irin wannan hali a cikinmu allah subhanahu ta'ala kuma ya kintsa mana 'ya'yanmu da ƙannenmu da abokanmu baki ɗaya allah ya sa kowa zauna da iyayensa lafiya samun nasara ne kuma akwai wani bawan allah saboda biyayyarsa da iyaye tun kafin ya zo madina mutumin yaman ne sunansa uwais alƙarni wata ran annabi sallallahu alaihi ya ba da labari cewa akwai wani mutumi zai zo daga yaman idan mutumin nan ya zo a cikin ku duk wanda yake da ikon wannan mutumin ya masa addu'a to ya je ya shi masa addu'a malamai suna sa wannan hadisi a babin halaccin ka nemi wani ya ma addu'a ka nemi wani ka ce da Allah wani a samu a addu'a ina so ka min addu'a saboda kana ganin mutumin kirki ne wannan ya halatta a shari'ance to daga cikin dalilan wannan shine wannan hadisi din annabi sallallahu ya ce akwai wani bawan Allah zai zo za ku ganshi sunansa Uwais al-Qarni kaga fa annabi sallallahu bai hadu da shi ba Allah ne ba shi labarinsa sa ya musulunta tun a Yemen kuma ya zama yana da halin kirki allah ya sanya masa addu'a mustajaba don me saboda biyayya ga iyayensa shi da sayyidina umar bayan rasuwar manzo allah sallallahu alaihi sai ga wannan mutumin ya zo madina wata rana sai sayyidina umar ya ganshi sai ya kama shi rungume yace wallahi ba zan sake ka ba sai ka min addu'a ma addu'a ce ke sai da ya masa addu'a ce kai kuwa me sirrin wannan lamari naka tsakaninka da allah ya gaya masa babban sirrinsa shine yana da mahaifiya da ba abin da yake so a duniya irin ya ga cewa ya sa mata farin ciki ya sa wa mahaifiyarsa farin ciki duk abin da take so ya mata na alheri muddin dai ba umarni ne marar kyau ba to saboda wannan fa Allah ya sanya shi mustajabar da'awa ma'ana in yi addu'a Allah na karba kun ga ashe daga cikin sababin ka yi addu'a Allah ya karba sawa’o a lailatul qadri ko ba a yi qadri ba to ka zama mai biyayya ga iyaye Allah wanta allah sai ya taimake ka akan dukkan bukatunka idan ka roƙa Allah ya karbe su kuma bukatun nan muna da su zunuban nan muna yi kullum ana yi na safa daban na hantsi daban na rana daban maraisai daban na bayan magariba daban cikin dare daban ga ana ta yi da baki ana aikata su da hannu ana aikata su da farji ana aikata su musamman na baki da farji mafi yawan abin da ke shigar da ɗan adam wuta waɗannan abubuwan ne guda biyu laifuka mafi yawa da sukan sa ɗan adam ya shiga wuta da baki ake yin su ko da farji shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk mutumin da ya lamince mini abubuwa biyu to ni kuma zan lamince masa aljanna in dai har ka lamunce mai ma'anar yi hmm? kiyayewa a shi yasa da ma'anar tambaye ku na san hausan mu duk ta lalace hmm. na yarda a yana da muhimmanci duk lokacin da ake magana da samari yanzu da hausa a rika fassara hausar ko tunda kuka turanci ma fassara mana ake larabci ma fassara mana to yanzu mun shigo yanayin da hausa ma sai an fassara la'allan ba da kyauta ga wanda ya faɗi lamin cewa me ma'anar lamin cewa yarjejeniya a hmm? yarda da mai ba sadaukarwa mace ta eh asalin kalmar lamin cewa a hausar zaure ce ta fassara kalmar larabci sai aka faɗe ta a larabce take amma ta zama hausa daga domina harafin dobin ne a gudun domina abdoman nan ce abdoman shine abinda bature ke cewa garanti ne san garanti a idan ka je ka firiji ana so an ba garanti na shekara daya ko ma'ana an baka cewa ka je kai ta amfani da shi nan da shekara daya duk abin da ya same shi gyara a kan mai sayarwa mun fahimci kun san wannan ko haka mota ana yi haka abubuwa da yawa na electronics ana musu wannan aiki mun san wannan ko to wani shi ake ce ma baman ma'ana wanda ya ce mini abinda wanda ana sa wake nufi a wannan hadisin wanda ya ɗauki nauyin zai tsare abubuwa biyu to nema ne masa alkawarin cewa na bashi garantin zai samu aljanna don haka lamini abinda ake ya lamince shi ne ba da garanti da hausa ya ake wace kalma sai da hausa garanti ah, yarje in ka ce yarjejeniya to wani ya yarda da wani abu wani ma yarda da wani abu sai a haɗu shine yarjejeniya akwai yardar a ciki akwai amincewar a ciki amma a asalin abin da ke cikin wannan kalmar shine ka ce na tsaya abu kaza ba zai faru ba shine babban abin da ke cikin wannan kalma ta gudunci ko iya tabbacin ai sai ka hada da wani abu ba iya tabbacin bane ma'ana na tsaya na amince na tabbatar da cewa zan tsare abu kaza abu ba abin da zai same shi shine ma'anar da garanti amma in wanda a cikin ku duk wanda ya san me da garanti kun san me ake da garanti ai hmm? ita din ma eh banda ta Hausa an ce abu wannan abu garanti ne ma'ana mai kyau to ba shi ake nufi ba eh, abinda za a baka cewa ka je dai kai ta amfani da shi ko ya lalace ka dawo a biya kudin ka ko kuma za a yi ma gyara ai mun san dai wannan ne shi ake nufi da bamani man man yadman li haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya lamince mini ma baina lahiyaihi abinda ke tsakanin sa biyu Mukamuki mun san shi ai shi ko duk abinda mai ana nufin harshe duk wanda ya lamince min abin da ke tsakanin wannan wuri guda biyu wato mukamiki da harshe wa ma baina fakhidaihi ko rijlaihi da kuma abin da ke tsakanin cinyoyinsa in har ka lamince min wannan to insha Allah za ka samu aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi ya zama bakinka ka iya tsare shi bakinka ba za ka faɗi komai da shi ba sai alheri yanzu da Allah za mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wannan ko mu wa Allah wannan abu mu ce kowa sai ya ɗauki nauyi ya bi wa Allah garanti ya Allah na ɗaukar maka alƙawari baki na ba zan faɗi komai da shi ba sai alheri ba zagi ba cin mutunci ba ƙarya ba annamimanci ba ninkufurci ba hassada ta zuci ta fito baki duka ka iya tsare ka dai kada ya faɗi wani abu mummuna to alaihi sallallahu alaihi ya maka alƙawarin shiga aljanna kuma ka rayu a matsayinka na saurayi tun lokacin da allah ya sa ka balaga to ka tsare wannan abin da ke tsakanin cinyoyinka ba tare da ka sa shi a inda bai dace ba ka yi haƙuri da wahalar sha'awa da tsananin sha'awa musamman farkon samartaka mutum zai ji sha'awa tana damunsa ya daure ya daure musamman a irin wannan zamanin da sauƙin aikata barnar ya ƙaru ba irin da ba da da wahala mutum ya samu chance ɗin ma da wurin da zai kuye da wani da wata a yanzu ko abin ba haka yake ba ko a yanzu abu ne mai sauƙi fa ga saurayi a garin nan namu yana yawo hannu da hannu cikin da shi da budurwa ana yawo ana yawo ko ba ai ana yi ko ba har yanzu ba zo ba eh? ya rike hannunta sun laka kowa ya san bai aure ta ba kowa ya san ubanta a unguwarsu shi ma kowa ya san ubansa ba ba ba ne dan gari ne sananne uwa da uba duk an san shi da ba za ka taɓa samun wannan a garin nan ba da ba wai daɗin ta can can irin ta zamanin su malami ba a'a daɗin tamu ma babu wannan abu babu wannan amma yanzu cikin sauki yaron da bai daɗe ma da tashi ba balagar ma bai daɗe da sanin hukunce hukuncenta ba la'alla ma wankan janaba bai je an koya masa ba amma zai kama hannun yarinya kuma ba a san inda za su ba yana da gidan wani wansa da ya bashi wata gidan gona da kaza da kaza da menene su je su buya su abin da za su barna iri iri tana nan ana yi da wadda ka sani da wadda ba a sani ba to abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun san dai haɗarin wannan irin abubuwa ɗin idan allah ya kama mutum da irin wannan laifin abin da yake masa ba kaɗan ba ne kuma shi irin wannan abin na zinace-zinace da makamantansu yana da wani sharri babba daga cikin sharrinsa mutum yana ganin sakamakon irin wannan abin tun a rayuwarsa duk wanda ya yi zina da 'yar wani to shi ya za a yi da tasa za a ɓata sunansa yadda ya ɓata sunan wani ya ɓata sunan yar wani haka za a zo a tarihinsa ya ɓaci wannan sakamakon duniya ne a ɓata masa ƴaƴa da tarihi ce dama tun da uwa ne kaza da kaza da kaza ai gashi gashi gashi to yanzu wasu mutanen ma su ba su damu ba an kama su da wani abu ko wani ma ba ruwansa ko wani ma a faɗa saboda tarbiyya irin ta da da muka tashi da ita da kunya da girmama manya da wani abun a gaban manya wani ba zai iya shi ba irin kunyan manta da ake samu ta surikai da surikai ma yanzu duk ta fara bacewa ma babu ko wata rana ina zaune ba ku wani labari sai ga ina zaune a kofar gida sai na ga wasu fulani guda biyu mace da namiji namiji ya fito ta nan mace ta fito ta nan za ta yi can shi kuma zai can sai suka karo sai na ga namijin namijin ya juya ya tsugura a jikin wata katanga daga nan gefen macen ma da ta taho daga nan ita ma ta samu wata katanga daga nan sai ta tsuguna ta juya bayan ta kalli nan shi kuma namijin ya kalli can a ɗan lungu ne suna ganin juna sun gane juna kawai sai suka yi haka namijin ya tsuguna ya kalli nan mace ta tsuguna ta kalli nan ina kallon agogo na wata ran wata shekara ya kai sha biyar haka na zo hutu na kalli agogo na sai da aka yi minti talatin gaisuwa suke ashe siriki ne da sirika suka haɗu fulani siriki ne da sirika suka tsuguna sai da aka yi minti talatin ana tambayar komai da komai sai da aka tambaye shi to kaza to kaza to kaza duk aka ta yi kunya irin wannan yanzu ta yi baya baya babu ita hatta abin fulani kun lura ko ba ku lura ba to me yasa wani muka shiga wannan yanayin ne dan ne muka koma wannan yanayi mun bari al'adun wasu mutanen sun mana tasiri yanzu ka lissafa mana masu hula a ɗakin nan hmm? ku ya guri hmm. sai wani ya dauka ma ai ba komai ne idan ba sa hula ba i barin sa hula ba zunubi ba ne ba wanda ya siya maka in ka fita daga gidanku ba hula ka saba wa Allah babu amma daga cikin abubuwan da shari'ar mu take daukar su take lura da su akwai abin da ya shafi al'ada ta tufa tufafi asalin su asalin tufa a shari'ar musulunci yana koma ne zuwa ga al'ada shi sa manzo Allah sallallahu alaihi abubuwan da yake sawa ai ka ga yanda ba za ka a zamanin Allah sallallahu yakan sa gyautu kwarjalle da gyautu abin nan yana gyautu da kuma mayafin nan mayafi da za a sa sannan a ƙasa kuma a ɗaura kwarjalle an san shi kwarjalle ma'ana dai ɗan mai kaman zani haka a zamanin su can babu abin da ya shahara na yawan ɗinke-ɗinke akwai ba wai babu kwata-kwata ba amma wannan abin ya fi yawa a sa fi a jiki a sa wannan to idan mutum ya ce wannan ita ce sunna a yanzu sai ka ɗauko ka sa a yanzu kaga zai zama ba wai ka akan abin da ya shafi tufa ana kallon al'ada ne in ka yi wani abu don koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daidai ne mun gane amma kar a lazimta don haka abin da mutane suke girmamawa a tsakaninsu na al'ada shi ne abin da ya kamata kowa ya girmama cikin al'adar bahaushe mutum ya sa riga ana akalla doguwan da hula ko ya sa a wani wurin dole zama sai babban riga wannan shi ne kamala shi ne mutunci ai abin bahaushe ko amma yanzu za ka ga mutane ko samari musamman zai je masallaci ba hula a kansa sai a tambaye shi a ce ta yi waye ya haramta kaza da kaza amma in yana neman aure za a shi gidan kai za a gaisa tsakani da allah da allah ku faɗa min tsakani da allah wani irin ka ke sawa hmm? ko ba shi da sosai ya aro allah ne ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya bani adam ku riƙe adanku adanku ba suka ce tufafinku da kuka saba sawa ku riƙe su inda kulli masjidin a kowanne masallaci malamai suka ce inda kulli salati duk sallar da za ka yi amma sai ga wani ba ruwansa don ran da aka ce an sa sunansa a cewa da za a je gaban sarki za a ce kaza gaban hakimi gaban sarki za a je gun gwamna za a tattauna waye za ga duk inda zai nemo aran babban riga zai nemo saboda me ana jin kunyar gwamna ana jin kunyar sarki ana jin kunyar hakimi ko ba ka ba amma Allah fa saboda ya ce zai karbi sallah ko ba hula shi kenan kuma shi sai a zo gabansa haka ga tsaye ba hular ba abin nan wannan abin ya kamata ka tuno kar ka zo da babin cewa ai haram ba babin cin haram da halal muke ba babu wanda dama ya wajabta maka sai ka sa babu kuma wanda ya haramta maka in baka sa ba amma zancen da ake mutunci da kima da al'umma za ta ganka da shi yanzu ku kaddara misali a ce ka je masallaci wani masallaci ban ce na wani gari ko na wata unguwa ba wani masallaci ne duk jama'a sun sa kaya na kamala sai ga limamin ya zo da shed da wando ya wuce gaba kuma sallar juma'a ya hau mun bari ya hudu ba da shed da wando kun taba gani yana mai hudu ba jin labari shed ɗinsa da wannansa ba ko hula ya riƙe in alhamdulillah ya hudu ba ya sauko kuma ya ƙet ya haka ya sosai ya mutane sallah kuma ya iya ya iya sallah za a ji daɗi ko ba a ji daɗi ba ko wanda zai ji daɗi ya saba wa Allah a abin da za ka ce hukuncin haram ne ko halal ba saɓon Allah ba amma me yasa ba ku ji daɗin ba eh? saboda kamalar da ake al'adar mu kamala shi din bai nemi kamala ba to haka yanzu idan mutum ya je america ko india su kuma haka za ka ga liman akan mumbari ya yi musu hudu ba da kot da suit dinsa ba hular ba komai shi kuma haka al'adar su take to su ma san ba wajibi ne ka canza musu ka ba su ma da court din da abin da su da necktie da komai wani ma zai yi abinsa kuma ya sako kuma ya sallah kuma ta yi amma a can haka ne amma mu a nan tunda ba haka muka taso ba tare da cewa a zamanin yanzu so ake a canza mu mu koma gaba ɗaya al'adun iri ɗaya wani shi ake ce ma al'aulama kun taba jin kalmar al'aulama al'aulama translation ne fassara ce ko ce tarjama ce ta globalization kuna ji a globalization manya a cikin kusa globalization mai globalization kuna ba ku karanta jaridu ne ga koyon facebook da yawa abin ko da ke an daɗe da yin zancen da yanzu an ma zama globalized din ila shi yasa <laughs> ma'anar globalization ana ɗaukar duniyan nan ba su mutu wannan globe ba in ka ga wannan map da ake yi mujassad da ake zana shi kamar kwallo ai haka duniya take ko wani shi ake cewa globe ai ana so a maida tunanin mutanen duniya all over the globe ma'ana duk duniya baki ɗaya duk ya zama iri ɗaya kayan su iri daya har addini ma a mai da shi iri daya tunani iri daya wannan shi ake sama globalization ne balarin yake ce ma aulama daga alam al'alama ne duniya aulama ne a mai da abu ya zama ya gama ko'ina. wannan wata manufa ce da turawa suka fito da ita cewa sai sun shigar da da addininsu da tunaninsu da tsarin rayuwarsu da tsarin siyasarsu da tsarin tattalin arziki da tsarin tattalin arzikinsu dole sai ya shiga cikin kowace al'umma ba za a yi komo ba sai nasu in ka tashi tattalin arziki ba ka da dama dole ne ka yi wannan nari da ake yi dole ne ka yi tsarin economic system nasu dole ne ba za ka yi wani abu sai shi saboda mai ba su ba da damar a gina tattalin arziki a wani tsari ba in ba nasu ba yadda duk inda za ka je rayuwa za ta zo ba za ka rayu ba sai da banki ba za ka rayu ba sai da kaza ba za ka rayu ba sai da kaza wani abun ma har mutum ya ce ai cin haram ma ya zama dole kamar da wasu suke faɗa duk da cewa ba haka bane babu lokacin da cin haram zai zama dole Allah subhanahu ta'ala bai tilasta wa mutane su haram wato su bar wani abu ba sai face dama ya san za su iya barin sa to amma karfin wannan aulama din da muke ciki ta sa an rinjaye mu an fi karfin mu yanzu a ƙasashe da yawa mafi yawan mutanen da aka fi girmamawa yanzu suwaye ku yi haƙuri tattaunawa za mu riƙa yi da ku da a al'ummar bahaushe mutumin da ya fi kowa kima al'umma bari ma ku ɗan zamanin rayuwar da na sani ta lokacin muna firamare da a garin nan mutumin da ya fi kowa kima da daraja da can lokacin da yake akwai di'u dama shi ne sama da kowa sai hakimi to kana barin hakimi fa masta ne mai kima za ga ba mutum mai tafiri a cikin mutane irinsa kowa girma mai masta yake a lokacin da ko ba ka yi tun ma kafin a a sami eo chief education officer duk waɗannan daga baya wajen 78 ba suka fara dali akwai eo tuntuni amma ana cewa masta za ka ga kimarsa da darajarsa ba kaɗan ba ce ko ba haka ne amma yanzu don allah ina so ku lissafa mini mutumin da ya fi kowa kima abin nan a idon ku hmm? mai kuɗi gaskiya ne haka ne Da wa kuma yau sai mai mulki na siyasa ba mai na gargajiya ba wani duk an zo na mutane yanzu mai mulkin na siyasar shi ma idan baya bayarwa ko shi ma ba shi da kima hmm. ko yana kai zai iya zuwa ya wuce wani ma zai zage shi ana wani ko ba yi ba don tsoron za a kama mutum ba yanzu girmama mutum saboda ya fi ka shekaru yanzu duk an manta da wannan mutum ko ba ka muke ba yanzu yaro karami dan shekara goma sha biyu an koya masa in babba ya zo wucewa ya zage shi sai ɗan da ba mu da wannan abu da ba mu to eh, me yasa muka shiga wannan ne don me ba za mu dawo mu canza wannan abun ba a da idan babba ya kira yaro ko dan waye ba ma zai tambayi dan waye ba zai aike shi zai sa shi aiki a gidansa ya koma ya kuma gama har ya yi ya babansa ba ma ya ko godiya ma ba zai baban ba su da ana ganin ko dan kowa na kowa ne haka ake zaune yanzu ko ba haka bane yanzu ni ko dan saka harara harara kai kai ɗansa kun shiga bala'i an kulla gaba kenan tsakaninka da shi har a girma har 'ya'yan masu girma su ba su ma san an yi abin ba wannan tasirin ma ne ya shige mu ilo ma bai taɓa sanin wannan cutar ba sai to ita ce tunanin mu ya zo yanzu ka tambayi saurayi abin da ya fi girmamawa wannan ma misalin ai wanda zaka yi wanda mutane da yawa ne haka suke amma wani saurayi gaba ɗaya ba abin da yake girmamawa irin dan kwallon da yake so a tim din da yake so na waje ko ba ka ba a kan wannan kwallon sai ya saba da har babansa saboda babansa yana goyon bayan wani tim wani shi kuma yana goyon bayan wani tim din daban uba me yasa na bada labari na bada misali da uba saboda lalacewa ta kai irin wannan matsayi yadda wani yake jin kaunar da yake wa mai wannan rigar da yake soyowa har mutum ya je sa kudin ya so rigar wannan kulab ɗin ya sa ko hakuri duk wanda ya sa wannan rigar ba da Allah anan ba da shi nake ba ina magana ne ne yawa kada wani ya ji wata damuwa muna ba da misalai ne saboda muna son mu gyara hmm, Allah wani ba dan wannan niyyar ya so ba kuma ya sa kuma ba da shi nake ba tsakani da Allah amma abin da muke so shine mu ɗauki darasi umuman darasi me yasa muke kimanta 'yan kwallon nan me yasa muke kimanta masu fina-finan nan hmm? yanzu ka je ka shiga facebook duk yan fim din nan da ake ce mai yan fim kowanne daga cikinsu yana da group na wanda ake ce ma fans dinsa fans n s shi da jami'i mana magoya baya masoya har su zauna suna ba shi shawara ko suna ba ta shawara ai wancan muna son ki ai kaza da kaza da ki rika kaza da kaza wasu kuma sun rika zagin ta duk ana yi wannan abin sai ka yanzu hankalin mutane maimakon mu ɗauki mutanen kirki su ne role models in mu yadda kuke cewa abokanci yanzu ne mana role model abun koyinka uswa kudwa alladhi taqtadi bihi alladhi ta'malu wa tatamanna an ta'mala kama ya'mal shine abin da ake nufi mutumin da za a ce kana koyi da shi wani ya fi son a ce yana koyi da messi da waye da duba ba da su ban san su ba da irin waɗannan sunayen kazaman waɗanda ba ruwansu da la ilaha illallahu hmm? wani ma ya tsani baƙar fata a jikinsu amma kai kana kana ta mutuwar sansa ya tsalle ka ya taɓa wafi labarin wata ba zan faɗi garin ba shi ba amma dai ba zan garin ba ne budurwa tana son wani mawaki a america ina za ta baku labarin ana wani mawaki ne shahararren america sai ta yi masa imel tana son sa duk duniya ba wanda nake so sai kai irin wakar ka kaza da kaza da kaza shine sai ya yi mata reply daga ina ki ta ce daga nigeria shi ne ya kare reply ya zazzage ta ce shi da ya san in nigeria ma suna sauraron wakarsa da ya daina saboda yadda ya tsaye dan najeriya shi baki ne dan amerika ya aiko mata wannan reply ya ce da ya san yan najeriya ma suna sauraron waƙarsa da ya daina waƙa saboda baya san yan najeriya to wannan mawaƙi kenan kuma baki ina ga fari ina ga ɗan da ko nutsuwa ba shi da ita galibi to yanzu ka zo ka tambayi mutane haka a cikin yanayin da muke magana wanda za ka ɗauke shi a matsayin role model ɗinka yanzu duk an manta da zancen limamai je ka samu limamin gari da yadda limamin gari yake da kima da daraja da mutunci ba in yanzu ba mutane ba sa ganin kimar wani mutum in dai a harkarsa addini ce dan ustazu kawai haka ake ganin sa shi ne bai fahimci duniya ba ba shi da wayo bai san yadda zai juya ɗari ya koma kobo ba bai iya komai ba hmm. kai ku kawaye amma kuma kafa kowa zaman gindin bishiya ba aiki ne haka yanzu ka ga mutum yana kimanta wani mutum saboda addini don ya ce ina so ya zama kamar wani yadda na gan shi da yin addininsa da ƙoƙarinsa a addini ina so in yi irin nasa har ya zama cewa za ka kalle shi kai wani abu cikin magabata na tuna wani daga cikin bayan allah cikin tabi'ai ya kasance in ya shiga kasuwa kasuwa yana shiga kasuwa sai mutane su miƙe sai ta hailala ana allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ba wai shi ake wa ba gan shi ne aka tuna Allah kowa ya zabura bari ya zikiri saboda an ga mutumin kirki an ga abin koyi in ya shiga kasuwa fa haka ake to ballantana inda ba kasuwa ba ballantana masallaci amma yanzu ka duba ruga ba mu da ganin kimar wani malami babu malamin da bai wuce ya faɗi wata kalma a zage shi ba sai Allah ku rubuta su da Allah yan duniya kawai yan kaza da kaza baka san yadda ya karatun nan ba kai yake wa aiki ba ba wanda ya aiko shi dan sai ka yi approving abin da ya faɗa haka kawai ka sa gaban ka ko ya faɗa abin da kake so ko ka yawo ka ɓata shi ka zage shi ba kuma abin da ya haɗa ku da shi to irin waɗannan abubuwan duk yana cikin usulin rashin tarbiyya Allah subhanahu allah ya tsare mu to ni abin da na tsaro ban magana ga shi mun minti 43 ba a kansa nake magana ba na shiga nasiha ce shimfiɗa matan kafin mu shiga abin da na so mu tattauna tare da cewa <clears throat> abin da so mu tattauna ɗin zai fi daɗi inda da ɗaliban ilimi za mai magana amma dai zan ƙoƙari in sauko da shi daidai yadda kowa daga cikin mu insha Allah da ke nan zai ribatu da abin da ke ciki insha Allah bayanin shine fitinu shubuhat fitintunu shubuha fitintunu waɗanda shubuhohin addini ne suke jawo su fitina me ma'anar fitina galibin an ce fitina shine jarabawa ko jarabawa ah, Allah shine ibtila'i kuma har yanzu innama amwalukum wa auladukum ne fitnatun wa anna allaha indahu ajrun azim dukiyoyinku da kuma 'ya'yanku fitina ce fitina ce allah subhanahu wa ta'ala a wurinsa akwai lada mai girma wa nablukum bil khairi wal sharri fitna muna jarrabar ku da sharri muna jarrabar ku da alheri duka don ya zama fitina a tasbiru za ku yi haƙuri surusul furqan kenan muna jarrabar ku wata ran mu jarrabe ku da sharri in ji Allah subhanahu ta'ala wata ran mu jarrabe ku da alheri wannan jarrabawar za ku yi haƙuri da ita ko ba za ku yi haƙuri ba asalin dai ma'ana fitina shine jarrabawa malamai musamman a littafan aƙida in suna magana akan fitina suka ce fitina tana da faɗi abinda ake nufi da fitina fitina ta kan zama fitina a addini a jarrabi mutum ya zama ya karkace daga hanya wannan fitina ce allah kama abinda ba haushe ke ce ma hau an sa ce wannan hau ce ta kama shi ko mai ma nan hau wani yana ɗauka wai hauka ake ne ba hauka ake ne ba hau daban hauka daban ma'ana wani abu ya zo da zai ɗebe maka ƙafa daga zaman mutumin kirki sai ka koma ka taɓalɓalce shi ne hau hau ta haushe allah raba mu da hau to wannan fitina ce fitina ce ta addini kaga saurayi ya tashi a matsayin mai addini mai haƙuri mai kirki an saba da shi yaron kirki a unguwa kawai lokaci guda saboda abokai saboda tasirin kalle-kalle saboda wasu abubuwa dai shikenan sai ka ya juye ya zama ba mai addini ba wannan mai ce fitina ce akwai fitina ta san ɗa wadda Allah maɗauki ke faɗa inna ma amwalukum wa auladukum fitina da matanku da 'ya'yanku da dukiyoyinku duk fitina ce sai ga wani saboda tsabar san ɗansa addininsa har yayi rauni wani saboda tsabar san matarsa shi ma addininsa ya rauni wata rana sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yake tambayar sahabbai cewa a cikin ku ya iya tuna wani hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da fitina sai wani daga cikinsu yake cewa kana nufin fitinar mutum a iyalinsa ko a dukiyarsa ko a makoci sai su a'a isi wannan ai sallah da azumi da kyautata ma iyaye suna kankare waɗannan irin fitinu ɗin mece ce ake nufi da fitinar mutum a dukiyarsa ita ce saboda tsabar san dukiya saboda tsabar lissafin dukiya ya rauni addini akwai wani yanzu harkar dukiyarsa yadda ya mai da hankali a kanta ko shi baya cin abin da ya kamata yana da dukiyar babban abin da ya dame shine ya tara ya tara kuma ya tara kuma ya sake tarawa kuma ya sake tarawa kuma ya sake tarawa kuma ya ta tarawa shine abin da ya dame shi amma zancen ne amfani ko amfani da dukiyar a gidansa baya yi ba za a ci mai kyau a gidansa ba ba za a ci mai daɗi a gidansa ba abin da zai gina jikin 'ya'yansa da matansa babu da matansa da matan talakawan da ba su da abin da yake da shi duk a gansu duk irin su daya da an yanyan kwane an sha wahala don me saboda ba a yarda da a kashe wannan dukiya don amfanin al'umma ba ko don amfanin ma gidansa ba to amma babban abin da dame shi lissafin dukiya wannan dukiya ta masa amfani ko ba ta masa ba ba ta yi masa ba ba ta zama masa sababin shiga aljanna ba bal za ka ga wani ku yi ko kuma na ba da wani misali ba na misali da wani mutum da na sani da sunansa amma yana ba da misali ne umuman general idan mu ɗauki darasi akwai wanda abincin gidan a hannunsa yake a sto ɗinsa buhunhunan ko da buhun gero da buhun da wannan fa bane ne fa yana da noma mai ƙarfi kuma sannan biya tattara buhunhunan biya ɓoye a wani katon sto a gidansa tunda yanzu ba rumbu ake irin na da da katon sojinsa makullin yana gunsa ya garkame ba dan barayi ba sai dan matansa kan su buɗe su masa almubazzaranci a kullum shi zai auna ya ɗebo gwargwadon abin da ke so ya ba su iya kaza nan wani ma har cewa zai in aka ƙara allah ya isa ana yi wannan ko ba a yi a gidan bahaushe duk ana wannan abu ya tara fa ya tara din ya tara amma kuma ba za a ji daɗinsa ba a gida kuma ga makotansa ko kwano ɗaiɗai bai bi su da shi ya babba su ba gidansa ma ya masa ruwa to balanta ya makoci to wannan shi ake sai da fitina ta dukiya lissafi yanzu ba kwa jin labarin ana zancen wani mai kuɗi shi ma ba sai mun faɗi sunansa ba da a ce garin saboda yawan waya kawai har ana ƙoƙarin za a kai shi asibiti a masa operation saboda lissafin kuɗi wayoyi kawai yana ta yau ya dan wannan ya eh, halo yau a sa akawun kaza a dauko kaza a sa wane ne dividend nawa muka samu a wuri kaza to wancan shaya din a zo a kaza wannan aikinsa kenan daga safa har zai rasa azhar a jam'i zai rasa la'asar a jam'i zai rasa magariba zai rasa isha sai dare can in ya rufe wayoyin duk da cewa akwai wata wadda ba a rufewa saboda tsoron hasara akwai wani layin hot layin ba dama a rufe shi sai ya zo kwanciya sai a tattaro sallolin nan sai a yi azahar da daddare a yi la'asar da daddare a yi magariba da daddare a yi isha'i da daddaren nan sannan kuma sai a sa haƙarƙari a kan gado gado mai tsada a yi tabbaci sai a makara sallar asuba sai an tashi da hantsi sai a yi kuma sai a shiga mitin wani bai ba ku labarin mai sallah masu yin sallah su ne masu wannan sifar amma kuma ba haka duka suke ba karka ka masu kuɗi kai tsammanin duk haka suke wala akwai wasu masu salahi mutanen kirki su kuma allah ya sa musu son ibada to wannan abun wanda ya zama wancan na farkon to wannan shi ma dukiya ta zama mai gare shi fitina a ah, wata rana a cikin wani sahabbai abu talha ko ba abu talha ba wanda daga cikin sahabbai ya tafi gona gonarsa da yake ji da ita lambu da dabino da kayan marmari da lemo ayaba da abubuwa duk masu daɗi a ciki aka kira sallar la'asar yana sal a gewaya bai dawo ba kafin ya dawo an idar da sallar la'asar baƙin ciki ya dame shi ya ce kai jama'a yanzu a saboda wannan gonar na rasa sallar la'asar ya tuno hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya rasa sallar la'asar to kamar an tattaro iyalinsa da matansa da 'ya'yansa a gabansa a yanka su duk mutumin da bai samu sallar la'asar ba a jami'i ba kamar an masa wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ba da gaske ne ba ma'ana abin da ya hasara kamar an yanka 'ya'yansa da matansa a gabansa ko ga ƙarin bakin ciki ga kuma rashin 'ya'ya da mata ɗin to wannan bawan Allah sai tafi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai in dai wannan gona ita ce sababi na na rashin sallar asar to da yau na ba da ita daga ba ɗayan tafi sabilillah duka ya ɗauki gona da miƙa wa manzan Allah sai yi aikin alheri da ita yau shi da wannan gona ya sallama da ita to don Allah dukiyoyi da dukiya da kuɗi dai da tara shi muna ɗaukarsa da irin wannan abu ko ku da irin yadda da runguma muke ɗaukarsa wanda runguma an runguma an mamaye an manta da komai ba a tunanin kowa ba a tunanin allah ba a tunanin wani abu na addini sai dukiyar nan a tara a tara allah Allah ya sauke da haka abin da yake da kyau dangane da dukiya ya uwa musulmi abin da ake so da ita ka ɗauke ta a hannunka kar ka ɗauke ta a zuciyarka ko ɗauka a hannun ma ba kinkima da yunguma ba an fi so kai mata kantafi mun san kantafi ai hmm? kamar mai tallan goro ya yake riƙe abin nan tiransa ba haka yake ba ko ya aka kaɗe shi aka girgiza nan zai ya afa shi to duniya ka ɗauke ta haka kan tafi kar ta zama cewa ita take determining menene kai a duniya ita ce za ta wato gaya wa mutane kai ne kaza kar ka ɗauke ta da wannan kima ɗin alaƙar ka da allah ta zama ita ce sama da komai shin ne mutumin kirki ne ina abin da allah ke so abin da allah ya ce a yi ina yi abin da allah ya ce a bari ina bari wallahi wannan ita ce kima ta haka ake gane mutum amma ba mai kuɗi ba masu kuɗi nawa aka yi yanzu ba su da kuɗi me wanda suka dade a duniya za su gaya muku sun san wani lokacin da lokaci da in ana zancen masu kuɗi shi kaɗai ake zance yanzu babu sun san wani kuma wanda bai taɓa gadon kuɗi ba ba a taɓa tarihin mai kuɗi a gidansu ba amma yanzu ya fi kowa kuɗi me yasa saboda haka allah ya so shi rabon dukiya ba shi da alaƙa da kirkinka da rashin kirkinka a gun allah za ka ga mutum ya fi kowa fasikanci amma fi kowa kuɗi ba karka tsammanin don ga mutum yana da kuɗi to alamar allah yana son sa ne abadan ba haka bane allah in magana so ne da soyayya to ba haka yake barin bayansa ba idan akwai zancen so akwai wanda allah yake so a cikin halittarsa irin manzan allah sallallahu alaihi wasallam mai kuɗi ne shi wanda za a yi wata biyu ba a kunna wutar da za a ruwa wuta da za ta dafa masa ruwan zafi da za a ɓararraka wani abu a ce a gidan ba sai a sha ruwa baki ko farau-farau babu da dabino wata biyu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan da duniyar nan tana da kima a bar annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah bai bashi haka ba don haka ya jama'a mu yi hakuri kar mu ɗauki waɗannan abubuwa su zama na fitina to ba wannan zancen ne dai asalin zancen mu ba zance na a yau fitinar da sababinta shine shubuha ne sai kuma ne shubuha shubha ita ce duk abin da ya kama da daidai ba daidai ba ya kama da gaskiya ba gaskiya ba ya kama da hujja ba hujja ba ya kama da dalili ba dalili ba shi ake nufi da shubuha abinda in ya shiga zuciyarka za ka ɗauka a kan daidai kake alhali a bata kake baka sani ba in wani shi ake ce ma shubha to a zamanin yanzu abin da na lura da shi kenan kuma malamai da yawa suka lura da shi babu fitinar da ta dame mu a zamanin yanzu irin shubuha duk halin da muke ciki da tashin hankali da rarrabuwar kai na al'umma babban sababinsa shubuha ce ta jawo barin abin da allah ya ce abi abu abin da ba a ma gama fahimtarsa ba da kuma abin da ba gaskiyan nan ba al'umma su ɗauke shi kamar gaskiya ai ta bin a ɗauka shine abin da ma Allah ya sai a yi wannan shi sabbaba mana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane a duniyar nan waɗanda suka riƙe hanyarsa suka tafi suka mutu ana ta nisa daga hanyarsa ana shiga duniya da san duniya da san mulki da san ɗaukaka malamai kuma da ƙoƙarin kowa ya zama shi ya fi burgewa shi sai aka koma jama'a suka rarraba to wannan mai ja mana shubuha ce malamai suna cewa abinda ake nufi da shubuhohi dangane da wannan matsalar da za mu tattauna zan karanto mana shi da larabci zan gaya mana kuma ma'anarsa kullu ma yu'addi ila bid'atin aw dalalatin au furqatin wa khurujin an jama'atil muslimin ahli sunnati wal jama'ati au khurujin an sunnati وكل ما يؤدي إلى خلل في العقيدة أو المنهج الذي تمثله العقيدة وكل ما يؤدي إلى خلل في المواقف تجاه مشكلات الحياة wani shi ake cewa shubuhohi duk abin zai jawo mutum ya shiga bid'a ko ya shiga wani bata saboda tunaninsa cewa wannan abin shine daidai bayan ko ba shine daidai ba to wannan shubuha ce da tana cikin abin da za mu tattauna ya za a yi maganinta me ya sababinta duk abin da zai jawo al'umma ta bata daga hanyar da manzan Allah suna suna mai ɗora ta daga tafarkin nan madaidaici daga gwadaban da manzan Allah suna suna mai ya mu mu kai <clears throat> duk abin da zai jawo mu karkace mu bar wannan hanyar shubuha ce duk abin da zai jawo al'umma ta raba ta tsire ta ɗanɗance ta ɗanɗance wannan ne nan wannan ne can wannan ya sama wannan ya ƙasa wannan ya dama wannan ya hagu wannan ya shiga rami kowa yana ganin ɗayan a ɓata yake ayyar rabu ba na jin wannan ɗan uwana ne wancan baya jin ni ɗan uwansa ne wannan abin da ke ja wannan shubuha ce shubuha akwai babu son zuciya za mu zai magana a kanta don an ce shubuha dama daga cikin abubuwan da suke manya-manyan cutar ɗan adam guda biyu ne kamar da malamai suka saba faɗi cutar shubuha da kuma cutar mai cutar sha'awa yawwa sha'awar nan akwai wadda take da alaƙa da shubuhan ita ma duk abin da baka fahimce shi ba saboda kuskuren fahimta ko kuma saboda raunin fahimta ko saboda jahilci ko kuma saboda kokonto da rashin ne sai ka ɗauki wani abu ka ɗauka shine daidai alhali ba shine daidai ba to wani sunansa shubuha duk abin da yake kuma kana aikatawa na saɓan allah wanda sababinsa shine son zuciyar ka biya buƙatar ka buƙata ta baki buƙata ta aljihu buƙata ta farji duk abin da yake sa ka saɓan allah ta wannan wani shi kuma shi ake ce mai sha'awa to za ka ga in ka lissafa saɓon allah gaba ɗaya na duniya da duk wata karkacewa da aka karkace daga hanyar daidai ba za ta fita daga waɗannan abubuwan biyu ba duk mutumin da ya zama ba a kan daidai yake ba ko a zuciya ko a aikace to sababinsa waɗannan abubuwa guda biyu ne ko ya zama shubuha ce wani abu ne ya ɗauka ita ce hanyar da allah yake so ya ɗauki wata hanya yana tsammanin ita ce allah yake so da ita za a shiga aljanna alhali ko ba ita ba ce yanzu duk wanda yake kan wata hanya hanya ne ko ta hanyar son wani mutum son wani malami son wani shehi son wani mutumin kirki son wani wanda yake da wata daraja ta musamman ko jikokin manzan Allah sallallahu alaihi da makamancin wannan yake tsammanin babu hanyar da za a shiga aljanna sai an makalkale waɗannan kuma wannan ya sabbaba masa hanyar asali da aka bi wa manzan Allah sallallahu alaihi wadda da ita ce ita zamu karanta a Qur'ani ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakinsa a zo a bi shi a kanta sai mutum ya bar ita wannan din ta manzan Allah sallallahu ya koma kan waccan saboda yana ganin ya kamata ya girmama wani dan adam wannan me ya kai shi shubuha ce ta kai shi ku fahimci wannan ma'ana duk mutumin da yake kan wata hanya wani tafarki daban ba hanyar manzan Allah sallallahu alaihi ba sababin ne menene shubuha ce domin shi ya dauka Allah ne yake son wannan abin alhali ko Allah bai bayyana mana cewa yana son yancan abin da yake so ba Allah sa ana fahimta zancen ne har yanzu abin da zai jawo a samu wani mutum har saboda yaddarsa zuwa ga wannan irin abubuwa ya ja mutane ya ja hankalinsu har ya zama ya kawwana ya fito da wata tafiya da baya ganin kowa a kan daidai sai shi sai wanda ya bi shi kuma har ya umarci mutane cewa duk wanda ba shi da jama'arsa ba kafirai ne har ya umarci mutane su daina hulɗa da al'umma har ya umarci mutane su yi hijira su koma wani wuri har ya umarci mutane ƙila ma ya ce a fara ɗaukar makami ana kashe mutane wannan sababin su su ma menene shubuhasi wata hanya suka fahimta cewa ita allah yake so a yi alhali suka kuskure wannan fahimtar ba ita ce ta daidai ba wannan ita ce shubuha wadda ta kai ga khuruji an as-sunnati wal jama'a ko khuruji an ulatul umuri wa ulama'iha za mu wa mun lura mu ga daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an tambaye mu yanzu kafin zo kai wannan in an tambaye mu menene fawabitin addinin musulunci fawabit na addinin musulunci kun san fawabit tabbatattun ginshiƙan da musulunci yake tafi da su kuma ba dama musulunci ya tsaya daidai in babu su su ake nufin fawabit ba ta ɓangaren imani kawai ba shi kansa gundarin musulunci wanda yake tsaye da shi ne me yake tsaye da musulunci a ce ga musulunci yana nuna tafe idan al'umma ta yi riko da shi ta ɓangarorinsa baki ɗaya a ɓangaren arkanul iman ana rike da su ɓangaren arkanul islam za mu waɗancan su ne al'umurul ilmiya su ne al'imaniyat abubuwan da suke da alaƙa da imani imani da allah imani da mala'iku imani da littafai da manzanni da ranar tashin alƙiyama da imani da ƙaddara mun san su ko wannan imaniyat ilmiyat da makamantansu ma'ana abubuwan da iliminsu ake so mu sani mu yadda mu san suna nan akwai kuma amaliyat abubuwan aiki da gaɓuɓɓan jiki muke aikata su su ne abin ya shafi sallah da azumi zakka aikin haji da sauran abubuwa na ayyuka da muke aikatawa wannan ababun amaliyat suke abubuwan aiki na jiki to dukkaninsu akwai fawabit a can akwai fawabit a nan kaga daga cikin sawabit arkanul islam musulunci musuluncin da ya kunshi ne sallah da azumi zakka da aikin haji wannan manyan manyan sha'a'ir ne wanda in ba su ina musulunci babu mutumin da baya sallah ina musulunci babu mutumin da bai yadda da Allah ba ɗaya gefen bai yadda da Allah ba bai yadda da mala'iku ba bai yadda da ran tashin alƙiyama bai yadda da mala'iku da littafai da manzanni bai yadda da su bai yadda da kaddara ba ina musulunci shi ma babu to in kun fahimci wannan akwai wani abin kuma idan muka lura da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan abun shi ma a cikin thawabit wani abu ne duk abin da zai taba maslahar al'ummar musulmi baki daya to yana cikin thawabit ku gane wannan ila sai an yi misali ku gane duk abin da zai taba al'umma a matsayinta na al'umma ba zai taba mutum a matsayinsa na mutum individually ba a'a zai taba al'ummar ne baki ɗayanta to annabi sallallahu alaihi ya ɗauki wannan abin shi ma maslaharsa a cikin thawabit yasa ku tuna hadithin manzo Allah sallallahu yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda ɗan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa wannan shine musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai suka ce wannan abun an ɗauke shi an sa shi a cikin thawabituddin saboda me mutum in bai kiyaye bakinsa ba zai iya jawo al'ummarsa yaƙi haka ne ko ba ka ba eh? zai iya zuwa ya yi magana akan wata ƙasa ya ce wata ƙasa kaza da kaza da kaza wata ƙasa nan ta ce yaya ɗan ƙasa kaza ya yi magana a kanmu a kan kaza shi da wani abu sai jawo a yaƙi da fitina tsakanin waccan ƙasa da ƙasar ka saboda ka buɗe bakinka ka faɗi wani abu mun ka jona nan ka jawo ƙasar ka ka jawo al'ummar ka fitina da tashin hankali hakanan mutum ya ɗauki makami yana yaƙar mutane al'umma baki ɗaya ko ina ba ruwansa da wani ba ruwansa da mata ba ruwansa da yara ba ruwansa da manya ba ruwansa da tsofi ba ruwansa da masu bauta kawai duk wanda ya gani ya kashe duk wanda bai yadda da abin da yake kai ba wannan shi ma menene saliman sani min yadda ya a a'a to in sallallahu alaihi ce wannan bai siffantu da siffar musulmi ba duk mutumin da aikinsa shine musulmi za su sha wahala a hannunsa zai azabtar da su zai kashe su kuma maganarsa bakinsa bai daɗi ba ce akan musulmi to wannan bai zama musulmi kirki ba me yasa wannan irin abu ya zama a cikin sawabituddin saboda tafiya akan waɗannan abubuwa za'azi'u amnan ummati wa yukhalkhilu salamataha duk mutumin da ke da irin wannan abu in yana da irin wannan aƙida to zai jawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma zai jawo al'umma ba za ta zauna cikin natsuwa da kwanciyar hankali babu mutumin da zai aje haƙarƙarinsa akan gadansa kan fulansa har ma ya iya munshari saboda natsuwa a baccinsa saboda kullum mutum yana jin tsoron wani zai hauro masa gida wani zai masa sada sata wani zai hauro masa gida zai kashe shi ko ya kashe masa mata ko ya faɗe ga matansa ko ya kashe wani duk al'ummar da ta shiga cikin wannan abin to babu zancen zaman lafiya sai tashin hankali shi yasa manzo Allah wasallam yake cewa man asbaha aminan fi sirbihi inda hukutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha duk mutumin da ya wayi gari kuma yana da abincin yana aminan fi sirbihi yana cikin zaman lafiya a fi sirbihi sirbi na ana nufin ƙaumihi ina cikin jama'arsa ina zaman lafiya da su ma'ana duk mutumin da ya wayi gari salin alin a unguwa kalau har za a zo da safe in ya fito daga gida an kwana lafiya ya mutan gidan har ya amsa to kuma a ce yana da abin da zai ci na wannan wuni din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar an tattaro duniya ne baki ɗaya ta bangarorin ta baki ɗaya an bashi sai malamai suke cewa wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin a ce al'umma suna zama lafiya domin in aka ce al'umma babu zaman lafiya to gaba ɗaya fa addini ba zai yiwu ba ko magana ba ba za ta iya yiwuwa ba wata ka fito kofar gida wata ran ba zai yiwu ba za a ɗora maka kafiyu za a ce kaza da kaza kai ka taka kafa ka je masallaci ba zai yiwu ba saboda mai a masallaci ana kashe mutane kuka shiga irin wannan yanayi an shiga tashin hankali don haka shi yasa malamai suka ce duk shubuhar da za ta kai mutane zuwa ga irin wannan yanayi to ta taba sawabitu din kamar mutumin da ya taba arkanin islam ne taba al'umma baki ɗaya to taba thawabitul islam ne dole ne a yi maganinsa dole a ɗau mataki ya za a yi a fidda irin waɗannan abubuwa daga ƙwaƙwalen mutane ko duk mutumin da ake tsoron zai iya fitowa da wata aƙidar da za ta raba kan mutane nan kuma ina ishara yanzu zuwa ga wani abu guda ɗaya da Allah hankali ku can ya tafi ba basic ka'ida nake ba mu cewa a kowane irin abu shi yasa a da magabata daga sun ga mutum yana kamar da ake cewa in ka ga kare yana sansana takalmi na zai ɗauka zai aiko to a da daga sun ga mutum yana wasu take-take ana zaune da shi lafiya sai aka ga ya fara komawa baya zuwa sallah sai aka ga yana zuwa suna tattaunawa da shi da 'yan wasu mutane kaɗan a kan lamarin addini sai aka ga an kasa gane masa da safe ba a gan shi ya kwana a gida ba abokansa ba a gane ba sa ganin sa yadda suka saba da shi to malamai suna cewa wannan mutumin a kiyaye shi ya shiga wata bid'a wata shubuha ta shiga zuciyarsa ya fara tunani akan wannan al'umma din shi sa suke cewa idza ra'aytu muthlaini yatanajayani fi dinihim fa'lamu annahum ala balala in kaga mutum biyu suna a akan addini suka ware al'umma su biyu suka koma to mu ya ne wannan yanayin fa kaza da kaza da kaza suka bar sauran al'umma ga shugabannin al'umma na addini ba ta kansu suke bi ba ga jama'ar gari ba su tuntube su akan yadda za a kawo gyara akan wani abu ba su suka koma suna bi su biyu to sai a samu wani hannu daga wani wuri ya ce to bari in taimaka muku za mu maganin abu kaza a hankali a hankali sai ka ga an kafa kungiya a hankali a hankali sai ka ga la'alla ma an shiga amfani da makami wajen abin da suke ganin gyara ne alhali kwabarna ce kun gano wannan zancen so duk abin da za a bari a ce an samu wani shubuha ta kan kama a zuciyarsa ba a yi kokarin an maganinta ba to yana jawowa zuwa ga irin wannan abu shi yasa wani ita ce ma'anar ahlus sunnati wal jama'a wal jama'a me ma'anar wal jama'a din nan jama'an nan ma'anarta haɗin kai ya zama tunanin mu inda ɗaya kar mu bari saɓanin da ke tsakaninmu ya haifar da wani mu ba shi dama ya je kafa wata ƙungiya saboda an saba da shi misali an ƙi shi shugabanci an ƙi shi wani abu sai ya koma ya ja magoya bayansa da ya ja magoya bayansa to zai musu tasiri ya sa musu wani tunani ya ce to ni ban yadda da kaza za mu riƙa kaza za mu riƙa yi shikenan duk shi sa duk wanda zai zo a ce a ɓoye yake harkarsa ta addini to a guje shi zai iya tada fitina zai iya jawo wa mutane wata bidi'a saboda wata manufa da ba a san me yake tafi da shi ba zai iya koya ta sai ya gama assasa mutane akan wani abu na wani tunani ilima wani da sunan karatu a ɓoye ana karatun da ba wanda ya sani shi a ɓoye to a hankali a hankali ashe can akwai wata manufa da za ta zo shi kenan sai ga an samu firka an samu furka me bambancin firka da furka hmm? firka ita ce kungiya furka kuma rabuwar kai ana samun furka ba an samu furka ba daga ya kafa kungiyarsa shi ni ba na ganin na ban yadda da wani ba ban yadda da wani ba zan tafi da wani ba ni mutane na daban kaza da kaza da kaza to shikenan ana tsoron fitina kuma wannan abin da ya jawo ta buha ne to <coughs> zan dan magana ku yi hakuri eh, daga cikin waɗannan hadithai da na fara ambatowa banda al-muslimu man salim al na min lisanihi wa me yasa manzo Allah sallallahu alaihi har yanzu yace man ghashana falaysa minna shi ma wannan ya faɗe shi ne lura da ƙoƙarin hana cuta akan al'umma domin duk wanda zai kasuwanci a cikin kasuwancin nasa zai cuci al'umma ai zai kawo mana barna yanzu idan mutum aka ba shi license ɗin shigo da shinkafa sai ya zama misali shi kaɗai zai shigo da shinkafa ƙasar nan misali na bayar kawai ba ina nufin kowa ba sai ya zama kuma shinkafar da zai shigo da ita ba mai kyau ba ce an yi hushi a cikinta ko ta ɓangaren kwantiti ko ta ɓangaren kwaliti ɓangaren kwantiti ko a rage girman buhu kwaliti ko a sa wani abu da zai cutar da mutane a zo a ce a yi ta gudawa wannan abin idan ya zo gida ɗaya zai cutar ko al'umma gaba ɗaya zai cutar ai zai cutar da al'umma ko to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi faɗi wannan hadisi man ghashana falaysa minna kuma sai ya sa shi kamar misali ya zama wani bako daga cikin al'umma din ya zama alien daban yake daga al'umma saboda me annabi sallallahu alaihi shi yasa yace ce falaysa minna ba tare da mu ba ana nufin kafiri bane wannan abun ake kallo kamar wani abokin gaba ne ya bude shafi ya tafi can gefe zai cuce mu don haka duk mai cutar da mutane a kasuwanci baya tare da al'umma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mana baya tare da mu saboda makiyin al'umma ne yana so mu ci wani abu mu tutu yana so ya karbi dukiyar mu akan bata akan abin da ba daidai ba kuma wannan abokin gabar ba mutum ɗaya bane abokin gabar al'umma ne to wannan abin shi ma ana kallon thawabitu din ta wannan bangare ne waɗannan abubuwa ne fundamentals ne foundations ne da ake gina addini a kai duk abin da zai taɓa al'umma baki ɗaya me yasa shi ma shugaba aka ɗora masa ka'ida aka ce ya adalci domin in shugaba bai adalci ba me za a samu barna za a samu saboda wata ran wata ran wata ran haka duk wanda ba a yi masa adalcin nan ba zai daga hannu ya roki Allah ya Allah wanda ya zalunce ni kai masa kaza sai shugabanci ya lalace domin addu'ar wanda aka zalunta Allah karɓar ta yake kun san hadisin Mu'az dai ko lokacin da Annabi sallallahu alaihi ya tura shi Yaman yace in ka je zaka fara musu da la ilaha illallah ita zaka fara kiransu da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sun karba yace ka koya musu sallah ka gaya musu cewa Allah ya dora musu sallah sau biyar a rana dare da rana sannan in sun karba ka karbi zakkar masu kuɗin su zakkar ka ce Allah ya dora musu zakkar da za a karba daga masu kuɗi masu hali masu dama za a mai da ita zuwa ga suwa talakawa to a nan wurin sai ya ce masa wa iyaka wa kawa'ima amwalihim kuma ina ka shaidinka ahir ka ce za ka ɗauki dukiya mai daraja in ka zo karɓar zakka in an aiki sa'i ya karɓo zakka to in aka ce ga dukiya iri uku ga ta ƙasa ga matsakaiciya ga kuma wadda take tafi daraja misali dabbobi ga 'yar busasshiya busasshiya ga kuma <coughs> mai dan mako matsakaiciya ga kuma uwar garki babba wadda ake ji da ita in ba ita garki ya lalace annabi sallallahu alaihi ya hana in mai karɓar zakka ya je ya karɓi uwar garki saboda mai ka lalata wa mutum dukiyoyinsa ko abinin dabbobinsa ya zama in an karɓa uwar garke mai uwar garke wadda ita tafi haihuwa da ita ake ji ita ce jigo mai tafi da sauran to in ka ɗauke ta abu ya lalace idan a karɓar zaka an hana irin wannan zaluncin to ina za a halatta wa mutane zalunci a tsakaninsu shi yasa kuma a ƙarshe sai ya ce da wata mazlum ka ji tsoron ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi fa innahu ko fa innaha hawa bainaha bainallahi hijab ita wannan addu'ar ta wanda aka zalunta babu hijabi tsakaninta da Allah duk wanda aka zalunce shi ya daga hannu ce ya Allah wane ya zalunce ni karama mu to Allah na karba to idan shugaba ya zalunci ba dole al'umma ta lalace ba kullum za a yi addu'a ya Allah ya Allah kaza da kaza da kaza akan abin da ake mana in ku Allah tashi shi rama ma kuga shike sai a ga al'umma sai ta balbalce sai ta lalace sai a shiga tashin hankali saboda mai shugaba ya lalace shi sa ba a fatan a sami shugaba ya lalace duk yadda ba ka san sa saboda wani mataki na siyasa ko makamancin wannan ka kyale kai fatan ya zama kintsatse in ya kintsu kintsuwar ka ce wani ita ce abin da dama malamai suke wa kullum suke faɗa cewa a daina tsini wa shugaba a daina zaginsa a daina ci masa mutunci ba shi da laifinsa shi da allah kuma sai ka zo ka gaya wa mutane ba sannan za a san kai mai gaskiya ne amma kai addu'a allah kintsa shi in ya kintsu zai abin da ke shine daidai kuma ba za a samu baraka ba an yi daidai ko ba a yi ba wannan da ita ce karantarwar malaman sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan daga cikin waɗannan abin da shafi thawabit shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil jama'a ina horon ku da haɗin kai da jama'a kullum ka zama tare da sauran al'ummar musulmi wannan zancen da nake ɗazu <clears throat> cewa daga kaga wani yana warewa yana wani abu nasa daban shi kadai kuma da sunan addini to a kiyaye wannan abu akwai tsoron nan gaba ɗaya zai zama fitina ga mutane ai kokarin a jawo shi <clears throat> ya dawo cikin al'umma a tafi tare a ga me yake bukata la'alla yana da wani abu da ya fahimta yanzu har masu tatsi ne wasu da suka san lokacin da aka tatsi ne a cikin ku waye ke wayo ke da wayo a 1980 a 1980 hmm? na? sai gaba nan ai wannan sun fi karfin 1980 <laughs> usman yi ai ba zancen 1980 ake <laughs> yawon kowa san fitinar tatsini ya ake ta faru Hmm? daga samun a irin momi ko ya kuma momi yan taɓa ba amma duk waɗanda suka haddace iya ƙur'ani ba su san fassararsa ba kuma suka ɗauki cewa su malaman addini ne bai san ƙur'ani ba zai iya fassara ma shi ba amma fa ya haddace to kuma ya ɗauki wani abu tsammanin cewa shi ne addini sai wata fahimta ta zo musu ai duk abin da ma ture ya yi to haramun ne ka sa sai aka fara a irin wa'azin turmi ɗin ya ke shi wa'azin turmi da masu wa'azin kasuwa su tara mutane suna sai da magani suna wa'azi daga irin wannan abu aka fara samunsa tun ana sakaci da abin ba a magana ana kyale shi sai mutum ka ta kumbala maganganu ya taba dar abubuwa wasu sai su ɗauka an yara ne da ƙauyawa fulani da suka zo daga ƙauye suka zo cin kasuwa su kaɗai suke ji tun ana wannan ɗin a hankali a hankali sai suka fara samun mabiya wani ba ƙauyen ya zo daga wani wuri ya zo kasuwa cin kasuwa sai ji wannan wa'azin sai bi wannan malamin sai suka tafi wani gari sai wani ma ya biyo daga wani sai suka tafi wani gari sai suka unguwa a wani gari babba shikenan sai ga su a kano an yi babbar unguwa ba a sani ba sun mamaye su ne masu yan farce su ne masu abubuwa a hankali a gunsu ɗaura belt kafirci ne sa maɓalli wannan maɓalli duk mai riga mai maɓalli a gun yan tatsi ne kafiri ne saboda ya aiki da abin bature duk abin da bature ya in kai amfani shi kafiri wannan 1918 fa a lokacin ake wannan abun a nan najeriya me ya haifar da wannan ai barin abun ne har ya tafi ya lalace ko da a ce ana ɗaukar mataki daga an ji wani malami yana cewa kaza sai a ce a tara malamai su tattauna da shi amma idan gwamnati ta ce ba ruwanta da harkar addini ba ta damu da shi harka ce personal abu ne da ana rayuwa a binnan secular rayuwa ma'anar kawai kowa abin da ya shafi siyasar rayuwa ta wannan ba addini a ciki kawai personal rayuwarku ita ce mai addini in aka bar addini ya zama ba shi da gata to waɗannan abubuwan ko ba za su ƙare mana ba kowanne mutum zai zo da sabuwar fahimtarsa sai zai ɗora wa al'umma kuma ya jawo tashi hankali ya jawo al'umma ta rarrabu wannan bala'in da muke ciki na kashe-kashe ne jawo shi waɗannan abubuwan ne samari su yi wani tunani cewa haka ya kamata duniya ta zama a yi shari'a a yi kaza a kaza wannan bakin shari'a ke ba amma ba su fahimci hanyar da za a bi gyaran ya samu ba suke ne sai suka ɗauki wannan abu aka fara ɗauka aka fara yi su kaɗai suke fahimtar zancensu suna ɗaukar kowa daban har aka kai lokacin ba za a yi hijira suka koma cikin wasu duwatsu suka ce sauran al'umma duk kafin ne sai su kaɗai aka yi shuru aka kyala wannan abun ba a komai ba shikenan abu ya kai ga irin da har wani hannun zai iya zuwa daga wani wuri ya taimaka wannan abun har ya karfi har ya zama abin da muke ciki yanzu sababi saboda me saboda an kyale abu tun yana jariri har sai da ya zama saurayi ya karfi har kuma ya samu taimako daga wani wuri shi ya zama mana babban abokin gaban da muka rasa da zamu da shi kuma da sunan addini wannan ita ce babbar matsala da sunan cewa wannan abun addini to haka duk mutumin da za ku bar shi ya fito da wata aƙida sabuwa ba wadda aka sani cikin jama'a ba kuma ba a yi maganin abun ba ba wai maganin shine duka ba ko a kashe shi ko a yi ta da hankali ba wannan ba ne wannan kare masa abokan magoya baya yake duk mutumin da ya irin wannan sai aka ce za a yaƙe shi fu to sai a ce a ah, sai wasu su sun gani yaran nan fa hasada ake masa malaman gari ne suka haɗo hasada ake masa daga an fassara abin da hasada ku nan ba za a ci nasara wajen yaƙarsa ba amma a ja hankalin mutum a zauna da shi in sai dai dalili yake ji da shi ko hujja yake cewa ƙur'ani ne sai a ce to ai ga malaman ƙur'ani ga malaman tafsiri ga malaman hadisi a zo a zauna kaiwa ne ya aka yi ne ni na ga al'umma ne ta karkace ta bata to yanzu a kake ganin za a gyara ai kaza ai kaza sai a ce to ai kaga an taba samun irin wannan hali zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga abin da aka yi ba wannan da ka faɗa ba an samu wannan zamanin Abubakar an samu rikici ga abin da aka yi ba wannan aka yi ba wata rana zamanin sayyidina Umar aka samu wani saurayi yana zuwa yana fassara ayoyin alkur'ani ba yadda suke ba kuma irin kalmomi masu wahala alƙari'a malƙari'a da su ya ce ya ɗauko kalmomin da ko malamai sai sun je sun duba fassarori nan bayanan eh, tafai su gaya maka kalmomi ne ga yi su ƙanana amma kuma suna da ma'anonin da sai ka je gun malamai ka sani sai zo ta ba su wasu ma'anoni sai ba umar ya ce a kira shi kai me kake yi ka kaza daga waya koya maka ce shi kawai haka ya fahimta haka yake sai na umar yasa aka yi masa aski tankwal aka kai shi kurkuku yace kar a sake jinsa tankwal shi a yi masa yace wannan kada a sake ganin wani ya zauna gaban wannan zai dauki ilimi domin ba malami ba ne ba a san shi da ilimi ba to amma mu yanzu za ka ga wanda ba a san shi da ilimin ba yanzu nan zai da kansa malami kuma ya sai ba wani malami sai shi duk wani malamin da ya faɗi maganar da ta saba masa to a lokacin shi ne za a ce hassada yake masa kaza da kaza ba a san malaminsa ba ilimin nan ma shi ya koya wa kansa shi ya sai littafin a kasuwa ya zo ya zauna ya karanta ya fahimci gurguwar fahimtar da ya ɗauka saboda bai je gun malamai ba ya tara samari ya tara yara ƙanana ya ɗora su akan wani tunanin da zai ce duk wanda ba akan wannan yake fito akan bata yake wannan yana cikin sababin da ke jawo irin waɗannan fitinu kuma babban hanyar maganinsu a shine a koma a gyara manhajut talabbi wato hanyar talabbi wal istidlal ne talabbi hanyar karɓar ilimi ta ina samari za su karɓi ilimi gwiwa za ku zo ku ɗau karatu samari wane ne malami ya kamata a ilmantar da samari wane ne malami wane ne ya cancanci galibi mu yanzu samari abinda suke ɗauka malami shine duk wanda ya haddace wasu ayoyin da zai iya wa'azi da su zai iya tsayawa gabansu ya karanto ayoyin zina ya yi maganar allah ya haramta zina ya kawo maganar luwaɗi ya kawo kisoshin an ka a kawo lutin an yi kaza duk waɗannan sai kuma ya shigo abin da ya shafi general interest na mutane ko abin da maslahar mutane abin da ya shafi zamantakewa da zaman lafiya ya zo ya shiga zancen hukunci da zancen shugabanni da zancen sarakuna da zancen shugabannin siyasa da makamancin wannan sai ya ɗauka kai ka ɗauka ayoyin ƙur'anin nan akan wannan shugabannin zamani yanzu aka saukar da ita ya zo ya ta ɗorawa yana sa mutane akan waɗannan abubuwa har ya ba da surar cewa babu mutumin kirki da ke fahimtar gaskiya in ba shi ba to kuma shi kenan su samari daga an burge su an ce shugabanni ba daidai ba shi kenan da zaka ji ana kabbara a shugabannin nan azalimai sai ka ji kana murna cewa an ce shugabanni azalimai to mai irin wannan kuma sai burge ka ta haka sai ka ɗauka kuma malami ne alhali القواعد العامة usul da ake istidlali ba abun malamai ya karanta su ba sa da ayar fahimtarsa sai ga ayar akwai wasu abubuwa akwai wasu ayoyin akwai wasu hadithan akwai maganganun magabata a cikin littafai sai an haɗa su sannan a fahimci wannan ayar shi bai san su ba saboda ba karatu a gun malamai ba amma zai ɗauka zahirin ƙur'ani in karanto shi ya fassara to shi kenan sai a ɗora akan mutane umman lam yahkum bima anzalna fa ulaika humul kafirun to shi kenan kaza da kaza wannan sababi ne babba na sabubban fitina da take faruwa a cikin al'umma don haka samari yana bukatar babu wanda ke bukatar ya san wane ne malami irin samari ina fata a daure a yi karatu yadda za a san a wane ne malami kuma ya ya kamata a tafi da al'amura to daga cikin abubuwan har yanzu hadisan da annabi sallallahu alaihi ke nuna raf'ul haraj anil umma dauke duk wani abin damuwa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim Allah madauki bai sanya wani abu na kunci a wannan addinin ba wannan addinin Allah subhanahu wa ta'ala bai zo da shi fa don mu shiga yanayin kunci ba da ka duk mutumin da ya masa wata ƙuntatacciyar fahimta irin tasa ya ɗauka cewa in ba a fahimci addinin irin fahimtarsa ba to gaba ɗaya al'umma a cikin kafirci ake yanzu misali wanda zai ce ban da shi da magoya bayansa ba musulmi ka ɗauka kenan za a ce mu gaba ɗaya ke nan duk muka furta me muka yi haka aka furta wannan kun ga kunci ne akan al'umma ko ba haka bane kunci ne wannan ƙashe musulunci ne mana wahalar da ba za mu iya shi ba to Allah kuma ɗaukaki bai sa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don musulunci ya zama mana kunci da damuwa ba komai yana da sauki duk inda abu ya gagare yiwuwa to ana baka kofar me zaka yi a madadinsa to abinda na so in yi magana shine nau'o'in shubuhohi shubuhohi akwai shubuhohi fardiyya ariba akwai shubuhohi waɗanda ba wannan ba nan safa kamar guda hudu ko da iya suna tsaya nan ta takaita saboda ga sha biyu ta yi na ga kamata mu tsaya haka saboda lokacin sallah kuma akwai tafsiri zan faɗi su haka sama-sama ina jin risalar dai saƙon da nake so in faɗaɗin ya isa ta ɓangaren misalan da aka bayar daga cikin abubuwan da ake ce mai shubuhohi nau'i na farko akwai shubuhat ariba au fardiyya shubuhohi da suke bijiro wa mutum ba su ne asali ba amma bijiro masa suke ko kuma su zama fardiyya individual shubuha ce a me yake da individual shubuha kun dai gane ai shubu har yanzu ko kowa fahimci me ake nufi da shubu to shubu har da take ta shafi mutum shi kadai a ƙashin kansa ba ta taɓa sauran al'umma ba tun da kuma shi ɗin baya da awa zuwa gare ta kamar ya kasa fahimtar wata aya wata matsala a babin kaddara ya kasa gane ta wata matsala a babin sunayen allah da sufofi wani shubuha akan yaya allah yake misali ta shiga zuciyarsa to wannan shubuha ce fardiya matsalar mai sauki ce akan shubuhan amma da zamu zo mu amma kuma wannan fardiyar ita ce take bada kofar zuwa ga waccan babba domin idan mutum bai gane abu ba kuma sai dauka ya gane sai ya tafi a kansa har ya kira mutane to shi kuma sai a samu shubuha babba wadda take sa mutane su raba kai a cikin addini mun gane wannan din zaka ji ana cewa wani daga cikin magabata ko malam wani yana da matsala a gefe kaza malam wani yana da matsala a gefe kaza wannan shubuha ce wace iri fardiya ce yawa ita ce individual da muke magana tana da sauƙi maganinta shine a zauna da shi a tattauna daga an ji kafin ya fara tallanta kafin ya mai da ita aƙida kafin ya mai da ita mazhabar da zai ja mutane a kai Allah sa an fahimci wani abu shi yasa yake da kyau sanin aƙidun mutane malaman firak ai kuna ji muna zancen ma ilimin firak ko ilimin firak shine ilimin ideologies na ƙungiyoyi din tarihin ƙungiyoyi sau dai a samu na ko alfurka ko minhaj suna ko yaji ana yin faɗin wasu ƙungiyoyi ƙungiya kaza da ƙungiya kaza wannan ilimin yana da tsada yana da muhimmanci na sha kira cewa ɗaliban ilimi su takhassusi a sanin wannan bangaren ma'ana a samu specialist a wannan bangaren sanin tarihin ƙungiyoyi ne yana taimakawa ka san aƙidun jama'a jama'a yau shi aka samu hawarijawa mu'tazilawa shi'a da waɗannan duk ƙungiyoyin da suka ne daga musulunci suka kafa wani suna nasu daban yadda suka faru yadda tafiyar ta taso tarihinta duk waɗannan in baka sani ba za a gama da kai za a shigar da kai cikin abubuwan da baka sai kai tsammanin nan addini yake alhali kuma ba nan yake ba to irin waɗannan asalinsu sukan faru daga shubuhat fardiyya kafin su zo su zama ah, wannan imanin mutum in yana da ƙarfi yakan gusar da waɗannan domin mutum yana da ƙarfin imani ya yadda da Allah to shubuha dama galibi mutashabihat ne suke jawo ta in ko mutum yana da ƙarfin imani to Allah zai bashi basiran rabbul mutashabihat ila muhkamat to ta nan insha Allah sai abun ya bushe masa tun kafin a ce ko za a hada shi da malamai su ja hankalinsa shubuha nau'i ta biyu ita ce a shubuhatu lati tu'athiru fi usuli al-i'tiqad wa tusbihu madhahiba yad'u ilaiha sahibuha ita ce shubuhohi da take da tasiri ko suke da tasiri a asalin aƙidar musulmi mutum ya zo bai yadda da kaza ba ko ce bai yadda da hadisai ba ko ka ji wani ya ce shi duk wanda ya zunubi a gonsa kafiri ne kamar kawar jawa ko kuma su ce duk wanda ya zunubi ya fita daga imani ko da bai shiga cikin kafirci ba kamar mu'tazilawa ko kuma a hanyoyi da ake bi irin su shi'a wanda zai ce asalin addinin nan an gina shi ne akan maganar shugabanci don sun ɗauki addinin gaba ɗaya duk fundamental isa sun koma kan shugabanci waye ne shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababin su kenan na rabuwa da sauran musulmi suka kirkiri aqidar cewa Aliyu ne ya cancanta babu kuma dalili akan haka suka ɗauki duk wanda bai bai Aliyu ba kafiri ne azalimi ne daga nan suka kafarta Abubakar da Umar da Usman shikenan kuma sai abin da ya zo ta zama kungiya ra'ayin wani ne mutum daya ya fara da wannan abu shi kenan kuma sai samu goya baya shi kenan har sai zama wannan abu muna fahimtar wannan haka abu wanda za su zo su ce kamar ɗan ƙur'ani da muke bada misalin su jiya wanda dai sai bai yadda da hadisai ba shi kawai ƙur'ani ya yadda da shi duk wannan shubuha ce a rashin fahimtar wani abu guda ɗaya sai ta kai shiga ya wuce kuma ya shiga cikin wani babin daban haka abin da ya shafi ɗariƙo sufaye wannan ya zaɓi wani malami sai aiko wani waliyin Allah ne ai jikan annabi ne ma in za a je gun Allah ya kamata a ce ta hanyarsa aka bi ba tare da cewa Allah ɗin shi ya aiko mana ba sai a bi shi wannan shi wani ne wannan hanyar wani ne wannan hanyar wani to kuma sai a rabu da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan shubuha ce ta sa har sai ka ga saboda wannan malamin ko wani abu na ra'ayi ko wani abu kai da za a ga kamar wani abu ne da abin mamaki ko wace karama ce aka gani a wurinsa ko da ba karamar ba ce sai a ɗauka ah, alamomin waliyin Allah ne sai a koma a ce to aiko ne waliyai suna da albarka a je a makalkale musu sai a nan za a samu wato sa'a a samu nasara wannan shi ma wata shubuha ce domin mun san su sufaye dalilin rigimarsu da wasu daga karantar da Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da mutum zai bi ta gyaran zuciyarsa yadda mutum zai gyara zuciya ya zama mutumin kirki a gun Allah sai suka ɗauka ta hanyar irin waɗannan sai ka samu shehi sai ka samu mene an manta manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar da mutane ya sa su a hanya dole shi ma sai ya sa mutane su shiga wannan ashubuhatul amma abu na uku الشبهات التي تصرف القلوب والعقول عن الهدى والحق صرفا كاملا akwai شبهه da suke ɗauke hankali su ɗauke zuciya baki ɗaya daga shari'a shubuhar da za ta samu mutum ya bar addini ma baki ɗaya akwai su shubuha akan wai akwai Allah ma ko babu sai wani aiko masu wannan tunanin wannan kuma daga mutum ya fara wannan nan addini ma gaba ɗaya sai ga ya bar shi ma gaba ɗaya akwai ashubuhatul amma allati tuaddi ila firqatil muslimin akwai shubuhohi kuma da suke sa al'ummar musulmi su rarraba wal khuruj ala al wal ulama da kuma wadda za ta kai mutane su fita su yi huruji su yi tawaye ga shugabanni saboda matsaloli na siyasa da matsaloli na rashin fahimtar yadda za a yi maganin matsalolin zamantakewa social problems idan ba a san da za a yi maganin su ba yana jawa irin wannan wani ya ce to a dole ne idan muna son mu ɗabbaka shari'a to kowa ya ɗauko bulala mu je gidan giya duk a zane mutane a kore su wani sai dauka wannan hanyar ita ce hanyar kawo gyara da hana shingiya giya sai ya zama maimakon a samu gyaran kuma sai a samu barna to me wannan kuma sai ya jawo ya samu wata kungiya sai samu sai a wannan kun ga yana son gaskiya ana kin sa ko ba ka ake ba eh mutum yana so ya kawo gyara amma ba a san sa shikenan sai samu doya baya sai a raba kan al'umma kuma sai ka ji fitina ta auku an samu matsaloli to ɗanin dai suna da daga cikin abubuwan sabubban su kuma kamar na gaya mana babba daga cikin sababi akwai halal rashin dacewa ta ɓangaren manhajin talabi hanyar da ake samun ilimi wane ne malami wane ne za a ɗauka karatu a wurinsa shi ɗin waye koya masa a ina ya karatu a gun malaman ko ku shi ya koya wa kansa duk waɗannan abubuwa ya kamata a lura da su duk mutumin da ba shi da malami to ba a ba shi damar yin magana akan abubuwan da suke da alaƙa da public interest kun bai kenan ma'ana daga kai sai ɗalibanka a majalisi ka zo kai magana akan wane kafiri ne wane kaza wane kaza wane kaza matsalolin da za su yi determinin zaman lafiyar al'umma ba daga bakin wannan za a ji ba manyan malamai da aka san malamai ne su ne suke magana akan matsaloli manya da suke da alaka da zaman lafiyar mutane da abin da zai iya kawo gyara ba kawai kowa da kowa ba shi yasa ne daga cikin fitina kamar da malamai suke cewa babbar fitinar zamanin nan shine ko kowane zamani shine a samu mutanen da ba su karatu ba su ne za su wakilci mutane wakilci al'umma su za su bayyana matsayin al'umma Don aka samu wannan matsalar shi nan za ga al'umma za ta shiga cikin damuwa da tashin hankali sababi na biyu wasa'il ilan hanyoyin midiya suna cikin sabubban samun shubuha saboda idan ah, hanyoyin samun ilimin mutum suka yi masa yawa kuma shi ba shi da karfin da zai iya tace menene daidai menene ba daidai ba to za a sa masa shubuha shi yasa malamai suka hana mutum ya saurari darussa da karatuttuka na wanda aka san shi da bidi'a in an san mutum karkatacce ne yana da bid'a to karka kai ka a rediyo in yana karatu ba ruwanka da shi saboda zai jefa ka cikin wani abin da kai baka da maganin da zaka iya maganin wannan shubuha ya fahimci abin kuma ba lalle ba ne ya zama malamin da zaka kawo tambaya akan wannan abin a lokacin yana da shirin amsar sai ka je wani wanda bai karanta matsalar ba ka tambaye shi akan abun la'alla yana buƙatar sai kintsa ya yi bincike sannan ya zai faɗa sai ya faɗa maka abin da bai bincike ba sai ka ji na wancan mai bidi'ar ya fi nasa ƙarfi shikenan sai ka ga ka koma kana nema ka koma bidi'a ka bar sunna ana samu wani ko ba a samu don haka ka kiyaye ka tsare ilimin ka ka tsare aƙidar ka kar ka sauraron malaman da suke an san su bidi'a suke Eh, daga cikin sabubba da'awar da aka fito da ita ta girmama hankali akan nassi ilin yawon da ake cewa aqlaniyu rationalist su ne suke nan a zamanance su ne rationalist su suna auna komai ne gwargwadon wani eh, abin da suke cewa eh, reasoning kuma reasoning din reasoning subjective reasoning ne ba wai reasoning ne da yake mai karfi da aka sashi a dalili ba reasoning kowa gwargwadon fahimtarsa wadda aka gina ta akan yadda irin tasa tarbiyya take dole a samu bias a ciki kamar idan ba sani da irin wannan masu tunanin akalana din wanda ake cewa akalaniyu su ma suna cikin sababin jawo mutane buhuhi sai a ce a ah, wannan hadisin bai dace da hankali ba ai wannan hadisin bai dace da wannan zamanin da muke ciki ba ko kuma a ce ai ayoyin nan na qur'ani an saukar da su ne in a different context da muke ciki context din su ba irin na zamanin mu ma'ana siyakin da aka saukar da ayoyin ba irin na wannan zamanin bane ko kuma kaje ana cewa shine abu na ƙarshe na faɗa ah, a rika cewa aƙidar musulunci ko aƙidar ahli sunna ta tafirantu da wasu abubuwa na tarihi rikice-rikicen tarihin baya ne suka haifar da aƙidar ta zama da take yanzu kada da zaka ji shi a suna faɗi cewa tarihi ne da ya gurɓace sai aka gina waɗannan abubuwan ko ka gansu yanzu ba asali haka Allah yake son su ba wannan duk shubuha ne da idan mutum yana son ya kukuta daga shubuha hanyar da zai bi ita ce mu bi waɗannan sabubban a yi maganin su a gyara manhajar talaƙi a nisanci ɗaukar ilimi daga kowa da kowa kuma sannan a rabu da akalana a fifita nassi akan hankali sannan kuma ka yadda da aƙidar da take ita ce ta ƙur'ani ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da wani kokonto a kanta ba kuma sannan ka lazimci malamai malaman da suka santa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah tsaye mu daga shubuha shubuha kowace iri da muka lissafa din nan da ma wanda mu lissafa ba da wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk abin da zai kade mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya sa guguwa ta kade shi kafin ya iso gare mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai Allah kuma ya karbi ibadunmu a wannan wata Allah ba mu tawfiki ah, duk abin da muka roƙe shi na alheri Allah ya karba manya-manyan dattijanmu da suka rasu iyayenmu da suka rasu maza da mata muna roƙon allah maɗauki gafarta musu waɗanda kuma ba su da lafiya allah ba su lafiya wanda suke dattijan da suka tsufa yanzu kuma allah ƙara musu ƙarfin gwiwa allah sa su mutu da la ilaha illallah da imani allah subhanahu ta'ala ya tsare su daga kowace fitina har ƙarshen rayuwarsu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da ya mana ba ta bukatar gaskiya ta alibi saboda yanayin korewar lokaci ko ma da kuma babu korewar lokaci wannan karatu ne mai zurfin da gani da ku yana bukatar mu koma mu je la'alla mu sake jinsa mu sake jinsa mu sake jinsa a kasar sannan la'alla ma ya kai mu ga fahimta cikakkiya na abin da yake nufi saboda haka iri na gaskiya ya yi kaɗan a ce misali kan cewa zai yi ta'aliki a kan wannan abubuwa ne misali da ya fito da su wanda ba wai ka san su ba a littafin ma da aka fito da su wani ba ka san shi ba ko bai taɓa zuwa hannu ba da haka ba mu da abin da za mu ci da wannan sai dai mu ci Allah ubangiji subhanahu ala ya sa kawo ba da alkhairi sannan kuma Allah ubangiji subhanahu ala ya ba mu ikon gane musamman abubuwa guda biyu da ya faɗa kan cewa shubuhatin da san zuciya wasu abubuwa da ya kamata mu tsaya mu nemi taimakon Allah tsayin daka akan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu da kaiwa fada wannan shubuha ko kuma faɗawa san zuciya da wani zubin mutum baya sanin lokacin da yake fadawa da shubuha ta shiga har ta tsaho ya zama yana ɗaya daga cikin sababin banda ɓatan kansa kuma da wasu daga cikin al'umma ta ga laifinsa ga laifin al'umma wani zubin kuma baya sanin lokacin da san zuciyar za ta shiga tasa yana ji yana gani ya bar gaskiyar ya tafe akan abin da yake ba shi ne daidai ba wannan bayan yi wa kan mu faɗa akwai bukatar kowa ke mu ya tsaya tsayin daga mutum ya tayi cikin dare ya yi sallah ba wai dan yana neman ya ci jarabawa ba ba dan wai yana neman za ya samu kuɗi ya aure ko ya samu kuɗi ya sai mota ba a'a ya yi sallah da lafiya cikin dare da ɗaga hannu na gaya wa Allah ba don komai ba don ina neman gindin zama a wajen Allah ta ina neman Allah ya datar da ni ya nuna min gaskiya gaskiya ce ya ba ni ikon binta ya kuma nuna min ƙarya ƙarya ce ba ni ikon guje wata wannan shi ne abin da lafiya abu na gaba mu dage da yi wa malaman mu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ni'ima a wannan lokaci ba dan komai ba ya ba mu malamai kuma iyayen mu in na ce iyayenmu iyaye ne ta bangaren hatta ilimin ba ɗauko shi ma ka sa a fili misali ɗaya daga cikin 'ya'yan malam malam abdulwahab wanda yanzu yake tafsirin mata nan yi amfani da damar da sake sanarwa ba a fara ba sun bana allah ya saka wa jimtarafi ya haya da alkhairi yana ɗaya daga cikin wanda ya fito da tunanin kuma ya karfafa an fara tafsirin mata a bana kan cewa a nan masallacin galadanci daga karfe goma malam ta tare da malamin shi yake gabatar da wannan akwai kuma wanda ake gabatarwa a can masallacin rijiya bakwai shi ma tafsir malam abdulhaf ɗin gidan malam na ce malam uba in ka ɗau abin ma ta ɓangaren ilimi wanda akalla ya karatun kurama da hanka addini kan a saudiya ya yi ya gama fas digiri nasa misali shekara hudu akan abin da ya shafi addini a jami'ar eh, islamiyya a yanzu haka ya shiga karatunsa na digiri na biyu masters nasa kenan a can muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ya dawo mana da bala a matsayin doktora Allah ubangiji ya sa shi ma ba zai dawo mana ba sai a wannan matsayi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya albarkaci iliminsa kamar yadda ya sa albarka a cikin ilimin malam Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwarsa hakika mune ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance wasa misali marayu da shi a wannan lokaci kuma a garin na san da yawa mutane za su yarda da ni da wani abin sharri ake faɗa wani ne tantirin da ya fito a farkon kudu Allah ya kiyaye na ƙasa su ɗaya ake magana an ce wani wani farkon kudu la Allah masu hankali sai ya bata mashi amma wannan zan iya tuna wasu haƙorafi kwanakin can mutane suka zo a kan an sako karatunsa sai a ce da jamaka sani sai a birnin kudu sai a ce babban limamin santarar mafi wasu suka dinga ba wai ya za a dinga cewa babban limamin santarar mafi dutse wa sai da ce ai an ce da jamaka sani ko ai tun da an a to haka ne haka ne to kaga ashe muna jin daɗin mai da ko kan cewa a ce misali Allah ya raya mu a lokacinsa kuma a cikin garin ko ba komai garin yana ɗaukaka misali an ce birnin kudu za a je wata siffa ta alkhairi din mai nisa ta fita sabanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarsa ya kara albarka a cikin eh, iliminsa da kuma iyalinsa baki daya Allah ya sauya rayuwarsa a kan wannan hanyar akwai tambaya guda ɗaya malam da suka aiko suka ce malam ni ina so a bambance min tsakanin shubuha da bid'a an yi magana shubuha da san ya da kuma da <clears throat> ita shubuha sababi ne da ke jawo bidi'a bidi'a kuma shine duk abinda aka bauta wa Allah da shi ake da alhali Allah bai ce a bauta masa da shi ba annabi bai ce a bauta wa Allah da shi shi ake cewa bidi'a to sababin da zai jawo ka yin bidi'a shi ake ce shubuha yawwa ka ɗauki misalin wani zikiri a kaga cewa wai me zai hana tun da allah ya ce uzkurullah a bikiran kathira kawai sai ka je kuma ka ɗauko kowanne zikiri ko da annabi sallallahu alaihi bai zo da shi ba sai ka ce za ka bauta wa allah da shi wannan har cewa ai abu kaza ba laifi to wa ya hana wani shi ake ce shubu ha aikatawar kuma kai bauta wa allah da wannan abin shi ne bidiya mun gane bambancin da shubu ha sababi ne da ke kaiwa a aikata bidiya da shafi magana kan tafiya kan abin da shafi ilimin firak ilimin firak eh a a abin da aka aka yi bayani a kan wanda ya shafi na kuma sun ji ko kuma wanda malamai sun ji na ka bayani a kan haka ne eh, ai tun da dama aka ce fili ne na keɓantaccen fili ne na ilimi mai zurfi a wannan fannin to lalle akwai littafai da yawa a kansa na sha ambata mana wasu daga cikin waɗannan littafai kuma ba littafai ne da kawai za ka je ka so su kai kai ta karanta kai kaɗai ba akwai buƙatar a tsaftace maka waɗanne ne suka fi kyau a fili kaza wanne ne suka fi kyau a fili kaza kuma a je gun malami ya nuna maka wanne ne za ka fara saya ko wanne ne yanzu idan ka bi a tarihance a littafan da suka fi dadewa a wannan fanni akwai littafin makalatul islamiyyin waqti laful musallin na abul hasan al-ash'ari wanda tun shekara ta 324 ya rasu a gaida cikin manyan littafai in ka biyo bayansu akwai littafan irin su a shaharistani al-milal wa nihal akwai al-baghdadi al-farq al-firaq akwai al-malti al-mawaqif al-iji kago kan abin da ya shafi littafin ibn eh, hazmin al-fisal fil milali wal ahwa'i wal nihal manyan littafai ne su ne kamar ka ce a foundation na filin? fili a zamanin yanzu kuwa littafan da aka rubuta a wannan suna da yawa kowace firka a zamanin yanzu akwai rubutu a kanta duk wata ƙungiya da hanyar. to akwai rubutu don haka ɗaruruwan littafai ne ko dubbai suna nan kuma an rubuta a kan wani akwai littafai yanzu kawo balilin ta yanzu alƙur'aniyun ba asalin firkar ƙur'aniyun daga indo park ta fito da haka ake so indo park mana old indian pakistan abinin daula tun da da da india da pakistan ƙasa ɗaya shi kafin su rabu pakistan ta zama daban india ta zama daban to a nan ariyar aka samu wani daga cikin malamai ya dauke rudu da wani wannan tunani ɗin aka yi akwai wani malamin dr muhammad baksh ya yi rubutu a kan wannan alkur'aniyun din kuma littafinsa yana cikin manyan littafai da za su amfani mutum da aka duk wata firka shi yasa dama ake son a riƙa yawan rubutu duk wata ƙungiya da ta fito a samu wani rubutu a kanta sai ka kamar rubutun jarida amma ba zai zama jaridar kawai ba amma zai yi wa mutane amfani yanzu za ga yan jarida sun yi rubutu a kan ingiyoyin da muke da su yanzu har wani masu tashin hankalin ai akwai rubuce rubuce amma za ga cewa ba duka aka samu malaman addini suka rubutu na aƙida akan usulin aƙida abin waɗannan mutane an fi kallon abin politically da kuma abubuwan suka shafi tattalin arziki da sauransu ya kamata malamai a ce sun yi wannan rubutu wannan rubuce-rubucen su ne abin da zai sa wa mutum haske akan ya san waɗannan ƙungiyoyi ne da haka dai eh, fili ne mai rai har zuwa yanzu ana rubuce-rubuce a kansa

na roƙon Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ci kafin nan insha Allah wannan kasusuwan da muka yi wanda yake da bukatar su a jiki ko zuwa sa masa a cikin wani kasuwar su da ya kamar da aka yi na wasu shekarar Allah ya zama da su da na bidiyo da na kodiyo ne in an samu ɗaya daga cikin wanda suke cikin wanda kuma da wasu ma da ismail in Allah da za a sami waɗannan kasusuwan ba su kuma insha Allah mun sai wani da rediyo ko za a da rediyo da sauran su yara saboda haka ne wanda yake da bukata ko ba ko da shi zai iya zuwa ya sai CD din ko kuma a sa a wayarsa ko a memory duka ana yi saboda haka muna godiya kwarai da gaske ga duk wanda suka tallafa mana wannan abu ya tabbata a samu da zuwa daga farkonsa har zuwa ƙarshensa kuma daga ƙarshe Ah, ah, mana sani zai zo masa tare da addu'a in ya zo addu'a muna son ya sa wayannan malamai da dai sauran dukkanin kwamfani da suka rasu a kamar shekar amini na abubakar da ya cikin wannan satin yana ɗaya daga cikin wanda suka karfafa mana gwiwa ƙwarai da gaske tun lokacin da muka a wannan zaɓi da malamai a wanda ya turo kanan da yawa kuma ya karfafa sosai ya ba mu sosai a yadda awon abin da ya zo ya tabbata akwai malamai da kuma mamutu ya tsoro wanda daga nan gabatar da bayani da malamu ma ya kuma hanya ya nazari a Allah ya tabbata da irin su ma ya faru ce wanda duk shekara su zuwa su gabatar da suka wanda kuma Allah ya tabbata ya wasu saboda su kasu malaman da masu sauraro da duk yau da su taimaka wannan abubuwa da ke ko kuma suka taimaka wannan da ya tafi

Allah ya sa Allah ka fi ba ta Allah ka fi ba ta Allah ka ba ta Allah kai ne mai kowa kai ne mafi sani da dukkanin bukatu dukkan mai bukata ta da cikin mu Allah ka san Allah ka biya mana ya Allah kai ne mafi sani daga damuwoyi dukkan mai damuwa cikin mu Allah ka sani maza da mata Allah ka mana maganin damuwa Allah ka mana da damuwa Allah ka sa albarka a rayuwa sa albarka a cikin Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah dukkan waɗanda suka taimaka ta wannan hanya da kuma dukkan wata hanya da alkhairi a cikin wannan ramadan da cikin wanda suka gabata Allah ya wa waɗanda suka mutu daga ciki Allah ka cikin su Allah ka sa ya Allah ka sa aljanna da ta saka kuma Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu mu kuma da muke da rayu Allah ubangiji ka karɓar mu da imani Allah ka marasa lafiya ubangiji allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya allah ka kara mana lafiya ka ba mu ikon amfani da ita ta hanyar danka wannan hali da ake fama da shi na rashin zaman lafiya a san wannan kasa ya allah ya ubangiji mun san mun ba daidai ba mun kawo kanmu mu da ya allah ka gafarta mu allah ka dawo mana da zaman lafiya a wannan kasa da sauran kasashen musulmi baki daya allah ka dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kasar mu da sauran kasashen musu baki daya Allah ka kaɗe wannan fitina wa'anda suke kulla wannan abin in masu shugaba da Allah ka nuna musu hanyar daidai Allah ka shirya da su in ba masu shugaba ba ne Allah ka iya mana da kai ne su Allahumma qini bi mashita Allahumma qini bi mashita Allahumma qini bi mashita ya Allah اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا قلوبنا واجعل ولايتنا في من خافنا واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله إلى الاخيار وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين